الله رب العالمين والصلاة والسلام على أسأل النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واهل العقدة من لساني يفقه قولي بارك السلام عليكم ورحمة الله mu da wannan yammaci na lahadi sha tara ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace da ashirin da takwas ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da sha uku miladiya a darasinmu na jiya mun tsaya ƙarshen aya ta goma sha hudu cikin wannan sura mai albarka suratul ma'ida yau za mu tashi farkon aya ta goma sha biyar faɗin Allah madaukakin sarki ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب كما ودنا شيني درس من أكو أتشن سورة بسم الله يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا يبين لكم كثيرا مما كنتم يستكبرون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم وبنجي مدوكتين سركي يا أهل الكتاب يا كوم أبو تال التافي malamai suka ce anan ana nufin nasara kiristoci ba yahudawa ba kad ja'akum rasuluna haqiqa manzanmu ya zo muku yubayyinu lakum kaseeran mimma kuntum tukhfuna min alkitab yana bayyana muku yawa yawan abin da kuka kasance kuna boyewa na littafin ku wadansu malaman suka ce in dai haka ne ku ya shafi hadda yahudawa domin yahudawa su suka fi ma ɓoye abubuwa a cikin littafin littafinsu na daga cikin abin da suka ɓoye sifofin manzon Allah sallallahu alaihi Sallam. wa inna fariqan minhum la yaktumuna al wa hum ya'lamun ana nufin yahudawa na daga cikin abin da suka ɓoye bayanin bayyanar manzon Allah sallallahu alaihi wa ya ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkiruna hawa aktharuhum fasiqun ubangiji yace sun san ni'imar Allah amma suke musunta yana daga cikin abin da suka ɓoye ayar rajamu idan mutum ya taba aure zina a jefe shi a kashe shi da jifa namiji ko mace in dai ɗa ne ba bawa ba wannan yana nan a cikin littafin attaura amma yahudawa sun ɓoye shi to haka nan su ma nasara sun ɓoye albishir ɗin da allah maɗaukacin sarki ya yi cikin littafin linjila dangane da bayyanar manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda ƙur'ani ya faɗi cewa akwai sunan annabi cikin linjila kuma sunansa shine ahmadu kuma annabi isa ya faɗa wa nasara cewa zai bayyana bayan ya tafi wa idh qala musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dhunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaykum falamma zaghu azaga allah qulubahum wallahu la yahdi alqawma alfasiqin wa idh qala isa ibn maryama ya bani isra'ila inni rasulullahi ilaykum musaddiqun lima bayna yadayya min at-taurah ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ذاك يهودا وسنبوي نصارى ما سنبوي إن دي آية تاتي رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب annabi yana bayyana abu da suka ɓoye da yawa na littafi to kenan zai yi da yahudawa ake zai yi da nasara ake zai yi kuma da dukkansu ake domin kowanne ya ɓoye yahudawa sun ɓoye na attaura nasara sun ɓoye na linjila da haka waɗansu malamai suka ce kalmar ahlul kitaba nan za ta shafi yahudu za ta shafi nasara waɗansu suka fi rinjayar da cewa yahudu ake nufi domin suka ce gaba kuma an ambatan nasara zai zo kaɗan waɗansu suka ce a nasara ake nufi domin su kuma ake cikin magana su baya kaɗan wa min alladhina qalu inna nasara akhadna kahu da haka ya ahlul kitab ana nufin nasara to kowanne dai daga ciki muka ɗauka cikin waɗannan maganganu guda uku zai tabbata kamar yadda muka faɗa akan ce da yahudawa ahlul kitabi akan ce da nasara ahlul kitabi kuma akan haɗa su baki ɗaya a dunkule a kira su da ahlul kitabi ya danganta da sifar da aka bayyana idan ka ji ta yahudawa ce sai ka ɗauka ahlul kitabi da yahudawa ake idan ka ji ta nasara ce sai ka ɗauka da nasara ake idan ka ji ta duka biyun ce to sai ka ɗauka da dukan ake kaga kenan anan dukan gabaki ɗayansu da su ake kuma daman a baya an yi maganar kowanne daga ciki a farkon su ne walaqad allahu mithaqa bani isra'ila wa ba'athna minhum musnay ashara naqiba wannan yahudawa ne amma wa min alladhina qalu inna nasara akhadna mithaqahum wannan nasara ne anan sai aka dunkule aka ɗauraya. dauraya ya ahlal kitab ana nufin yahudi da nasara baki da. kuma a gaba za a ci gaba da ware su domin aya da za ta zo nan gaba kaɗan za ta sake komar da magana zuwa ga nasara laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa almasih ibn maryam kaga nasara ne waɗannan kuma za ta sake ware yahudawa wa iz qala musa liqaumihi ya qaumi dhkuru ni'matallahi alaykum iz ja'ala fikum anbiya'a wannan yahudu kuma ake nufi sannan za ta sake dunkule su wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu nan kuma gaba ɗaya ake da haka ubangiji madaukakin sarki ce ya ahlal kitabi ya kuma abuta littafi qad ja'akum rasuluna haqiqa manzon mu yazo muku wa na manzo ake nufi anan shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yubayyinu lakum kaseeran yana muku bayanin abu mai yawa mimma kuntum tukfuna min alkitab na daga abin da kuka kasance kuna boyewa na littafi idan muka ce yahudu to alkitabu at-taura ake nufi domin littafin yahudawa shine at-taura idan muka ce nasara to alkitab linjila ke nufi domin injila ita ce littafin nasara wa afu an kafir kuma yana yafi da yawa daga cikin abubuwan ma da kuka ɓoye baya tona asirin ku. malamai suka ce saboda me waɗansu bayyana su ma bayi da amfani amma duk wanda bayaninsa yana da amfani to annabi ya bayyana duk wani abu da yahudawa suka ɓoye na attaura wanda bayaninsa zai amfanar da mutane amma suka ha'ince su suka ɓoye musu sai da annabi ya tona asirinsu haka duk wani abu da nasara suka ɓoye cikin linjila wanda bayaninsa yana da amfani ga mutane amma suka ha'ince su suka ɓoye sai da annabi ya tona asirinsu amma wanda kwa bayaninsa bayi da wani amfani ko a sani ko kar a sani duk ɗaya to waɗannan bai yi magana a kansu ba shine ma'anar waya afu an kasir kuma irin waɗannan su suka fi yawa yana kuma yafe muku da yawa daga cikin abin da kuka boye baya fallasa ku baya tona muku asiri domin irin waɗannan mutanen waɗannan abubuwan ko a san su ko ka a san ba zai cutar da mutum ba a addinin sa qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin lalle ku sani haske ya zo muku minallahi daga wajen Allah wa kitabun da kuma littafi mubinun wanda yake kunshe da bayani menene nurun minallahi nurun minallahi shine alqur'ani a can baya ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina nuran mubin shine alqur'ani ubangiji a wata ayar yace walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim ja'alnahu nuran ana nufin alqur'ani qur'ani haske ne فالذين آمنوا به وأزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه فأولئك هم المفلحون annur shine alqur'ani ubangiji yakan sifanta alqur'ani da haske saboda ƙur'ani shi yake haskakawa mutum rayuwarsa ta duniyarsa da ta lahirarsa duk wanda ya yi imani da ƙur'ani to Allah madaukakin sarki ya haska zuciyarsa Allah ya haska masa basirarsa Allah ya haska masa duniyarsa kuma ya haska masa lahirarsa dan shi ƙur'anin haske ne amma matukar baka yi imani da qur'ani ba to ka sani zuciyarka tana cikin duhu rayuwarka cikin duhu duniyarka duhu lahirarka duhu domin ya ce na kafaru a amaluhum katarabin biqi'atin yahsabuhu adh anu ma'an hatta iza jaa hatta idza ja'ahu lam yajidhu shay'an wajada Allah 'indahu fawaffahu hisabahu wallahu sari'ul hisab sai ce auka zulumatin fi baharin lujiyin yaghshahu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahab ظلمات بعضها فوق bad wa لم يجعل الله lahu nuran فما له من نور Kafuri wanda bai yi imani da Allah ba ubangiji ya ce aikinsa ka sarabin kamar kawalwainiya ce irin abin da ake gani a kan kwalta ko a cikin sahara daga nesa kaga kamar ruwa sai ka je kusa da shi sai kaga ashe ba ruwa bane ba to haka kafurai suke suna yin aiki suna tsammanin in an je lahira za su samu wani abu sai an je lahira sai su gaba ba komai ashe shirme suka yi a rayuwarsu badan bada ma suka yi ta tsammani suka yi cewa sun aje wani abu amma ba su aje komai ba domin me kake ajewa a wajen Allah ka ci moriyarsa shine imani su ko ba su da shi to kuma ga su a halin kishirwa halin da suka fi bukatar a taimake su shine a ranar lahira aka kwatanta su da mai jin kishirwa amma kuma idan sun je ba za su ci moriyar abin da suka yi ba saboda babu imani shine Allah ya ce hatta idza ja'ahu har sai lokacin da suka je lam yajidhu shay'an sai su tarar ba su aje komai ba wa wajadallaha indahu sai su tarar da Allah can yana jiran su inna rabbaka labil mirsad fa waffahu hisabahu sai ya cika musu sakamakon ayyukan su munana ubangiji yace ko kuma ka iya buga misalin kafiri ka zulumatin kamar wani tarin duhu ne fi baharin lujiyin a cikin teku mai zurfi mutum ya shiga cikin teku mai zurfi yayi nutso kaga ya shiga cikin duhu domin teku tana da duhu to sannan tekun saman ta maujun akwai kumfa min fawqihi maujun saman kumfar ga wata kumfar min fawqihi sahabun kuma ga sama ta yi duhun dare irin na hadari kaga duhu kan duhu kan duhu kan duhu to haka kafuri yake duhun zuciya duhun fuska duhun rayuwa duhun duniya duhun mutuwa sai Allah madaukakin sarki yace zulumatun ba'daha fawqa ba'd haka kafirai suke cikin duhu wani kan wani idza akhraja yadahu duhun da muninsa ya kai in mutum ya fito da hannunsa lam yakad ba ya iya gani sai Allah ya ce wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur duk wanda Allah bai sanya masa hasken imani ba ba inda zai samu haske to da haka kafiri yana cikin duhu mumini yana cikin haske me ya jawo mumini haske saboda yayi imani da littafin da ke dauke da haske shine qur'ani shine kad ja'akum minallahi nurun haske ya zo muku daga wajen ubangijin ku shine littafin alqur'ani wa kitabun mubin kuma littafi mai kunshe da bayani qur'ani shine nur kuma dai shine kitabun mubin domin a wasu ayoyin ubangiji ya sifanta shi da al-mubin mai kunshe da bayani tilka ayatul kitabil mubin wannan littafi ne mai kunshe da ayoyi masu kunshe da bayanai to malamai suka ce me hikimar raba tsakanin nurin da kuma kitabun mubin in qur'ani shine nurun me yasa ba a ce ba kad ja'akum minallahi nurun kitabun mubin haske ya zo muku daga wajen Allah me yake nufi da haske littafi mai bayani amma me yasa aka raba tsakanin su da wawo wanda ka'idar larabci tana cewa al-adafu yufidul mughayara in dai aka raba tsakanin kalma ta farko da kalma ta biyu da haruffan da ake jona zance da su to na nuna kalma ta farko daban ta biyu kuma daban da za ka ce ja'a muhammad wa ahmad muhammadu daban ahmad daban saboda ka raba su da me wa amma da za ka ce ja'a muhammadu ahmad ma'ana abu ɗaya ne sai malamai suka ce a wannan ba zai cutar ba babu laifi dan an raba abu ɗaya da wawul atsafi na farkon dai shine na biyun ma dai shine suka ce domin idan abu ya bunƙasa sifofinsa suka yawa to ana iya goya sifa akan sifa suka ce yau ba ga littafin attaura ta annabi Musa ba attaura ita ce attaura ita ce kuma alfurqan ita ce kuma dai alkitab duk inda ka ji kissar annabi Musa cikin Qur'ani aka ce alkitab to kitab anan ana nufin attaura ubangiji ya ce wa iza atayna musal kitaba wal furqana ku tuna yayin da muka bawa annabi Musa littafi kuma yace wal furqana alhalin kitab ɗin dai ne furkan ɗin ma dai ne domin a wata ayar sai yace wal atai na Musa wa Haruna al kenan al shi ne al kitab al kitab shine al abinda wannan yake nunawa littafin annabi Musa ana iya kiransa da suna alkitab kuma dai ana iya kiransa da suna alfurqan qur'ani ma ana iya kiransa da suna alkitab alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi alhamdulillahi an anzala ala abdihi kitaba, to sannan kuma a lokaci guda qur'ani ana iya kiransa da suna annur, da aka sai aka goya maka annur akan alkitab dan ka san kowanne suna ne mai cin gashin kansa amma dai duk wanda ake nufi abu ɗaya ne shine alqur'ani da haka ka'idar ita ce idan sifofin abu suka yi yawa ana iya goya wata akan wata suka ce ga misali dangane da ubangiji subhanahu wataala sifofinsa suna da yawa sunayensa suna da yawa amma shi ɗan ɗaya ne don haka wani lokaci sai ka je yana ta goya sunayensa wani kan wani wani kan wani sifa wata kan wata ya yace sabbi isma rabbi a'la kaga shine ne Allah allazi khalaqa fasawa. Shi ne dai allazi khalaqa fa sawwa wallazi qaddara fa shi ne dai allazi qaddara fa hada wallazi akhraja al shi ne dai allazi akhraja al mar'a faja'alahu gusa'an ahwa ne dai faja'alahu gusa'an ahwa sunaye da yawa sifofi da yawa amma mai sunan kwaya ɗaya ne to da haka wannan yana nuna ɗaukaka da bunƙasa ta abu ya zama shi ɗaya ne amma sunayensa da yawa sifofinsa suna da yawa shi yasa Allah ya fi kowa sifofi ya fi kowa sunaye masu tarin yawa saboda ɗaukakarsa ta fita kowa subhanahu wa ta'ala ubangiji ya ce wa kad ja'akum min Allahi nurun hakika haske ya zo muku daga wajen Allah wa kitabun mubin kuma dai da littafi wanda yake mai kunshe da bayani yahdi bihi Allahu man a ridwanahu subulas salam Allahu Allah hadi yana shiryarwa bihi da shi wannan nuru din kuma kitabun mubinu din wanda shine alkur'ani wa yake shiryarwa manittaba ridwanahu wanda ya bi yaddarsa duk wanda ya bi yaddar Allah to Allah zai shiryar da shi da me zai shiryar da shi da alkur'ani izuwa ga me zai shiryar da shi subulus salam hanyoyin zuwa aljanna kalmar subul jam'i ne na sabil sabil ana nufin hanya kwaya daya subul hanyoyi da yawa to malamai suka ce shi musulunci kamar gida ne kofar shigarsa kwaya ɗaya ce amma a cikinsa akwai ɗakuna da yawa kowane ɗaki kuma da ƙofarsa don haka lokacin da za a ce da kai ka shiga musulunci zuwa ga ƙofa ɗaya za a kira ka ita ce ka furta kalmar shahada ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah babu wata kalma da za ka shiga musulunci da ita ba wannan ba ma'ana ba wata kofa da za ka shiga musulunci da ita in ba ta wannan kofar ba to amma idan ka shiga kuma gida ne kwaya ɗaya cikinsa ga ɗakuna nan da yawa kowanne da ƙofarsa akwai ɗakin sallah akwai ɗakin zakka akwai ɗakin azumi akwai ɗakin hajji akwai ɗakin gaskiya amana bin iyaye sada zumunci girmama na gaba kyautata wa makoci kofofin suna da yawa to da haka malamai suka ce anan Allah yana magana ne akan ɗakunan cikin musulunci ayyukan da musulmi yake yi don ya samu shiga aljanna bayan ya kasance musulmi shi yasa sai Allah madaukakin sarki ya ce ya hadi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam Allah yana shiryar da wanda ya bi yardarsa ta sanadiyar Qur'ani zuwa ga hanyoyin shiga aljanna domin kaga anan an ce ya hadi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam Allah yana shiryar da wanda ya so shiryarsa ta hanyar alqur'ani zuwa ga hanyoyin shiga aljanna sai aka ce subul amma a wata ayar kuma sai Allah madaukakin sarki ya ce wala tattabi'us subula amma nan kuma ya hadi bihillahu man ittaba ridwanahu subul can an ce wala tattabi'us subul nan kuma an ce ya hadi bihillahu man ittaba ridwanahu subul to ya zaka hada wannan sai malamai suka ce a can subul ana nufin hanyar shiga kwaya ɗaya ce da haka sai Allah ya ce ku ba hanya ɗaya kar ku ba hanyoyi da yawa domin hanyar kwaya ɗaya ce kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa mani taba'ani wa subhanallahi wa ma minal mushriki to da haka wala tattabi'u subul kada ku bi wasu hanyoyin wasu hanyoyin kam suna nan da yawa Abdullahi dan Mas'ud ya ce wata rana muna zaune gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam sai mana dogon layi a gefen layin kuma sai yayi waɗansu ƴan ƙananan layuka sai ce kun ga wannan dogon layin da na ja muku miƙaƙƙe da suka ce eh ce to wannan shine musulunci in ka bi shi dodar har zuwa aljanna waɗannan ƴan ƙananan layukan da kuka na ja gefe to shedan kenan da kuma hanyoyi na son zuciya da aka zo aka raba su da musulunci kowace hanya akan ta akwai shedani yana kiran mutane zuwa gare ta kar ku yadda ku sauka daga kan miƙaƙƙen titi ku bi waɗannan ƙananan hanyoyi sai ya karanta wannan aya cewa ku bi hanya miƙaƙƙiya kada ku bi hanyoyi ƙanana to da haka malamai suka ce su subul salam dai anan ana nufin hanyoyin shiga aljanna ayyukan shiga aljanna amma musulunci kan baya ɗaya ne hanyarsa ɗaya ce sai dai ayyukan da mutum zai yi shiga aljanna suna da yawa a cikinsa wani a cikin musulmi zai shiga aljanna ne saboda adalcinsa shugaba ne Allah ya bashi shugabancin al'umma kuma ya tsaya da adalci adalcinsa sai ya kai shi gidan aljanna wani kuma ɗa ne amma mai biyayya ga iyaye biyayya ga iyayensa ce za ta kai shi aljanna shi kan bai yi mulki ba a duniya wani kan kyautata wa makocinsa shi zai kai shi aljanna wani kan yawan azumin nafilfili bayan na farilla shi zai kai shi aljanna wani kan gaskiyarsa ita za ta kai shi aljanna kowa da sababin shigarsa aljanna amma kowanne musulmi ne kowanne hanya ɗaya ya bi ya shigo amma sai dai wannan sai ya bi ta can ya shiga wannan sai ya bi ta can ya shiga wannan sai ya bi ta can ya shiga shi yasa ma waɗansu malamai suka ce subulas salami anan ana nufin kalmar assalam da aka yi idafa subul zuwa gare ta ita ce aljannatu aljanna domin Allah yakan kira aljanna da assalam gidan aminci kamar yadda ya ce wallahu ya da'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim akan ce salam akan ce darus salam duk ana nufin aljanna to amma waɗansu malamai sun fassara salam da cewa al-islam yahdi bihi Allah man ittaba ridwanahu subulal islami a madadin subulal salami suka ce ana nufin hanyoyin musulunci amma dai magana mafi inganci as-subul anan ana nufin ayyukan da mutum zai yi je aljanna assalam ana nufin ita kanta aljannar hanyoyin shiga aljanna idan muka yi haka kaga bamu da matsala ta mu gane cewa wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi wannan ba ta cin karo da wannan ayar dan kada wani ya ce a nan Allah ya ce yahdi bihi Allahu man ittaba ridwanahu subulas salam a can kuma ya ce qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula can an ce wa la tattabi'u nan kuma an ce yahdi bihi Allahu man ittaba ridwanahu subulas salam ubangiji ya ce wa yukrijuhum kuma Allah shi ke fitar da bayi waɗanda suka nemi yaddarsa ya shiryar da su ta sanadiyar alƙur'aninsa min zulumati shi shike fitar da su daga dufai ila nuri zuwa ga haske kalmar zulumat shi ma ana nufin kafirci domin kafirci duhu ne kan duhu kamar yadda muka yi istishhadi da ayat suratul nuri zulumatun ba'daha fawqa ba'd amma kalmar an nuru kuma anan ana nufin musulunci can an nuru a baya ana nufin qur'ani amma an annuru anan ana nufin me musulunci musulunci haske ne qur'ani ma haske ne malamai suka ce ubangiji madaukakin sarki yakan sifanta kafirci da duhu saboda abin da ya kunsa na jahilci da son zuciya da danne gaskiya waɗanda kowanne daga cikin waɗannan duhu ne zalunci kaɗai duhu ne domin manzo Allah ya ce ittaqu zulma fa inna zulma zulumatun yawmal qiyamah ku yayi zalunci zalunci duhu yake zamewa mai shi a ranar tashin alkiyama to haka nan bin son zuciya bin son zuciya zai kai ka zuwa ga bacin zuciya bacin zuciya duhu ne to da haka akan sifanta kafirci da duffai ba ma duhu ɗaya ba saboda abubuwa da suka tattaru a cikinsa waɗanda suke ba su da kyau shirka wa Allah cin mushe shan giya zina danne haƙi zalunci wannan dukkaninsu akwai a cikin kafirci amma musulunci kuma haske ne to galibi idan Allah maɗaukakin sarki zai sifanta kafirci da duhu yakan sifanta musulunci da haske to sannan kuma sai yayi wa duhun jam'i hasken kuma sai ya kawo shi mufrad kaga nan an ce zulumat yukhrijuhum min adh zulumat sai ce ila Allah yana fito da bayi waɗanda suka nemi yardarsa ta hanyar shiryar da su da yi da alkur'ani daga duffai ilan nuri zuwa ga haske kwaya ɗaya me yasa aka ce da kafirci duffai suka ce saboda kafirci a cikinsa shi ma akwai abubuwa da yawa kowanne ɗaya yana kai mutum zuwa ga halaka kafirai suna da suna ƙwaya ɗaya amma ayyukansu sun bambanta akwai kafirin da kafircinsa na bai yadda da manzanni ba ne ba duka shi ya yadda da Allah amma matsalar bai yadda da manzanni ba kaga wannan kafiri ne akwai wanda shi kafircinsa Allah ne ma kwata-kwata bai yadda da shi ba shi ma kafiri ne akwai wanda kafircinsa ya yadda da Allah ya yadda da wasu daga cikin manzanni bai yadda da duka ba wannan ma kafiri ne akwai wanda kafircinsa ya yadda da Allah ya yadda da wasu daga cikin manzanni ko ma bai yadda da dukkan manzanni ba amma kuma da tare da haka bai yadda da tashin alkiyama ba wannan ma kafiri ne duk irin waɗannan kafiran iri iri iri iri Allah ya ta bayanin su a Qur'ani akwai wanda kafircinsa kawai matsalarsa da mala'iku ne shi ya yadda da Allah ya yadda da manzanni amma bai yadda da mala'iku ba ko dukansu ko wasu daga cikin su kaga kowanne daga cikin wannan kafiri ne amma kafircin wancan ya sha bamban da na wancan na wancan ya sha bamban da na wancan shi yasa sai Allah ya musu jam'i ya ce zulumat suna cikin duffai kowannen su cikin duhu yake to tunda a dunkule za a kira su sai a ce suna cikin dufai duk wanda yake cikin irin wannan yana cikin duhu in Allah ya so ya tsamo shi sai ya haskaka masa musulunci sai ya yadda da dukkan waɗannan abubuwa baki ɗaya ya yadda da Allah ya yadda da manzanninsa littattafansa mala'ikunsa ranar lahira kaddara to kaga yanzu shi ya kama hanya kwaya ɗaya mai kakiya wanda ita ce annur shi yasa ayat suratul baqara yace Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ila an-nur to haka nan ma anan yace wa yukhrijuhum minadh dhulumati ila an-nur Allah yana fito da kafirai daga duffan da suke ciki zuwa ga haske kwaya ɗaya wanda shine musulunci bi iznihi da izininsa wa yahdihim kuma shi ke shiryar da bayin da ya so shirya gare su sakamakon imanin su da neman yardar su gare shi ila siratin mustaqim zuwa tafarki wanda yake mai kake na لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ibn maryam قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وبنجي يتي لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم lallai waɗanda suka ce Allah shi ne annabi Isa ɗan Maryam laqad kafara haƙiƙa sun kafirta ma'ana kafurci ne ka ce ga wani Allah banda Allah na gaskiya kafurci ne ka allantar da wani komin matsayinsa a wajen Allah banda Allah na gaskiya subhanahu wa ta'ala ko annabi ne ko mala'ika ne ka ce da shi Allah to a wajen Allah hukuncin kafurci ke gare ka me yin hakan kafuri ne da haka Allah ya ce lalle waɗanda suka ce annabi isa ɗan maryam shine Allah kafirai ne kaga kenan lokacin da kake ce da su kafirai ba kai ka kafirta su ba kai labari kake bayarwa bai kamata a ji haushin ka ba baka da laifi Allah ne ya ce wanda ya haka kafiri a ba sai a ce kai ne kace musu kafirai dan haka kai ne baka son zaman lafiya to wani zaman lafiya zan so sama da wanda mahaliccinsu ya so sama da wanda ya gaya musu duk sunan da zaka gaya wa tuwo sunansa tuwo duk dabarar da zaka yi wa tuwo sunansa tuwo ka yanka wa tuwo salad ka sa masa tumatir ka sa salad cream duk dai tuwo sunansa tuwo da ka shi kafiri dai sunansa kafiri ko ma me za a ce Allah ne ya nada masa wannan sunan kuma ba wani sunan da zai dace da shi sama da wannan duk wani suna da zaka kirkiro ka gaya masa wallahi zaka yi ta dabara ne da aikin banza amma sunan da yafi dacewa da shi shine sunan da mahaliccinsa ya gaya masa sulan da babu zalunci a ciki tsantsagwaran adalci ne da haka Allah ya ce laqad kafara alladhina qalu inna Allah huwal masih ibn maryam to waɗansu malaman tafsiri suka ce ai ba a samu irin waɗannan mutanen ba a duniya babu su waɗanda suka ce annabi Isa shi kadai ne Allah su malamai suka ce babu su kamar aya ta faɗi abin da babu a waƙi domin su kiristoci suna cewa annabi Isa ɗan Allah ne wa qalat an-nasara wasunsu kuma suna cewa annabi isa ɗayan ukun allah ne inna allah salisu salasa amma babu waɗanda suka ce annabi isa shi kaɗai ne allah da haka waɗansu malamai suka ce zahirin aya kuma abin da yake nunawa waɗanda suka ce annabi isa shi kaɗai ne allah sun kafarta domin a ce huwal masihu huwa damirul fasli ne wanda abin da yake zuwa bayansa ya kunu munhasiran fihi ma'ana yana nuna cewa iyaka shi ne kadai wannan abu Allah shi kadai shi ne annabi isa dan maryam annabi isa dan maryam shi kaɗai shi ne Allah waɗansu malamai suka ce a'a lallai lallai akwai waɗanda suka faɗa haka domin qur'ani baya faɗa abin da babu wa hadha kitabuna yantiqu bil haqqi wanda littafin mu gaskiya yake faɗa haka Allah ya faɗa to da haka waɗansu malamai suka ce kwarai ƙungiyoyin nasara uku ne akwai waɗanda suke cewa annabi isa allah ne to da su ake magana ana su a wajensu shi shi kaɗai ɗin shi ne allah waɗannan su ake kira da suna aliyakubiya cikin ƙungiyoyin nasara wanda alinjila ta yi magana a kansu a littattafan tarihi kai sun yi magana a kansu cikin ƙungiyoyin da aka samu na nasara bayan tafiyar annabi isa zuwa sama manya-manyan ƙungiyoyi su ne guda uku akwai al-yaqubiyya masu cewa shi shi Allah ne suka ce Allah ne ya sauko ya zauna cikin mutane ganin damar lokacin da ya ga dama dan haka daga baya ya tashi ya sama domin cikinsu akwai waɗanda lokacin da aka yi sama da shi sun gan shi sun ga yin saman da yayi yi da aka sai suka ce Allah ne waɗansu suka ce a ba Allah ba ne ɗan Allah ne ya sauko da shi duniya zuwa lokacin da ya ga dama kuma ya ɗauke abinsa to waɗannan su ake kira annasturiya to sannan akwai kuma masu cewa shi ɗin ba shi kaɗai ne Allah ba da shi dai da kuma father da kuma holy spirit su ne masu trinity waɗanda suka ce inna allaha salisu salasa waɗannan kuma su ake kira almalkaniya to Allah madaukakin sarki duk ya ɗau waɗannan ƙungiyoyin ɗaya bayan ɗaya na kafirai ko na kiristoci duk ya kafirta su a nan ya ɗauki ta ƙarshen masu cewa annabi isa na farkon kai yaƙubiya masu cewa annabi isa shi ne Allah shi kaɗai banda shi ba wani yace laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa almasih ibn maryam to sannan sai ya dauki masu cewa kuma uku ne sai Allah madaukakin sarki yace laqad kafara alladhina qalu inna allaha salifu thalatha masu cewa Allah dayan uku ne su ma kafirai ne to sannan sai ya je ga na karshen masu cewa shi dan Allah ne wa qalatin nasara almasih ibn allah ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يفقون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه أما يشركون ذاك dukkanin su baki ɗayan ba nagari dukkanin ba gwanda gwanda dukkanin su ne a wajen Allah subhanahu wataala ذاك Allah yake laqad kafara alladhina qalu inna Allah huwa al-masih ibn maryam malamai suka ce bayan kafirta su da Allah ya a farkon aya laqad kafara a tsakiyarta kuma yana nuna cewa annabi isa ba Allah bane ba tunda an ce isa dan maryam ya Allah zai zama dan wani ya Allah zai zama yana da uwa to duk wanda yake da uwa kaga haifarsa kenan aka yi to kan a haife shi waye Allah kan a haife shi wa ake bautawa kan a haife shi wa yake kashewa wa yake rayawa wa yake azurtawa da haka malamai suka ce cikin ayar akwai raddin cewa ba Allah bane domin su kansu kiristoci suna kiransa da sunan mahaifiyarsa in ku zai yiwu yana da mahaifiya kaga kenan yana da farko to kafin shi wa ake bautawa kafin shi wa yake kashewa wa yake rayawa wa yake ɗaukakawa wa yake kaskantarwa da aka kaga tufka da warwara tana cikin wannan magana ta kiristoci cewa Allah yana da ɗa ko Allah ana haihuwarsa ko Allah ɗayan uku ne domin duk ba zai yiwu Allah ya kasance da waɗannan sifofin ba ubangiji ya ce kulka ce da su faman yamliku min Allahi shay'a waye isa ya mallaki wani iko tattare da Allah na ya sa shi ko ya hana shi in arada an yuhlika al-masih ibn maryam idan yayi nufin ya halakar da annabi isa dan maryam wa ummuhu da ita kanta mahaifiyarsa na na maryam din wa man fil ardi jami'an da duk wanda suke ban kasa baki daya in Allah ya ce zai kashe su zai halakar da su waye sai ya hana shi tashi ku Allah shi shine mai iko shi kadai ne ya cancanta a bauta masa shi kadai ne Allah gaskiya domin shi kadai ne wanda ba a sawa ba a hanawa amma duk mutumin da yake da uwa to wata rana za a sa shi wata rana za a hana shi kuma dole ya bi in kuma ya saba to bai zama dan albarka ba shi yasa annabi Isa dan Maryam da ya dozo duniya ya tabbatar da yana da mahaifiya kuma ya ce ni mai biyayya ne shi ku Allah sai dai a bi shi baya bin wani ta yi wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiya Allah ya umarce ni da uwata bai sanya ni in zama mai girman kai marashin arziki ba ashe kuwa ana da control akan annabi Isa kaga ko Allah bai kamata ya zama wani yana da control akan sa ba Allah sai dai ya zama yana juyawa amma ba a juya shi sai dai ya zama yana sawa amma shi ba a sa shi da haka Allah ya ce waye isa ya hana Allah in ya so ya halakar da annabi isa da mahaifiyarsa da duk ma wanda ke duniya baki daya amsa ita ce ba wanda ya isa walillahi mulku samawati wal ard lalle mulkin sammai da kasai na Allah ne wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin su dan haka babu wata alaka tsakanin wani da Allah ta da da uba ko ta wa da kani ko ta uwa da uba ko kuma ta da da uwa Allah madaukakin sarki duk abin da ke sammai da kasai da abin da ke tsakanin su mallakarsa ne bayinsa ne halittarsa ne mulkinsa ne kuma masu biyayya ne a gare shi ko sun so ko sun ki walillahi yasudu man fi samawati wal ardi taw'an wa karhan wa ilayhi yurja'un ga Allah ne kadai abin da ke sama da kasai suke sujada ko sun ki ko sun so kuma gare shi za su koma da ka duk wani abu da ka gani a duniyar nan da ma wanda baka gani ba wanda yake cikin sama ko yake cikin ƙasa babu alaƙar ɗa da uba tsakaninsa da Allah babu alaƙar uwa da ɗa tsakaninsa da Allah babu alakar uba da ɗa tsakaninsa da Allah alaka ce ta bawa da mahalicci Allah shine mahalicci duk abin da ba shi ba kuma bawansa ne in kullu man fis samawati wal ardi illa ati rahmani abdan laqad ahsahum wa addahum addan wa kulluhum atihi yawm al qiyamati fardan duk wani abu da ke cikin sammai da kasai sai ya zo gaban Allah ranar tashin alkiyama a matsayin bawa ubangiji ya ce laqad ahsahum ya kidanye kayansa tsaf wa addahum addan kuma ya san lambar rubuce take a wajensa adadin mutane nawa ne a duniya waye na farko da wa za a kare ya san kayansa gaba daya waye ya mutu da hadarin mota wa wuta ta cinye wa ruwa ya haɗiye waye aka yi girgizar ƙasa ƙasa ta tsage ya shiga duk ya san kayansa shi ya aje abinsa a wajen zaka zai zo da kayansa ɗaya bayan ɗaya wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda kuma bari ka jima ba wai a cincirin do za a zo masa ranar alkiyama da rububi ba ɗaya bayan ɗaya one by one to da haka wannan shine ubangiji na gaskiya subhanahu wata'ala da haka ubangiji madaukakin sarki ce walillahi mulku samawati wal ardi wa ma bainahuma yakhluqu ma yasha Allah shi ke halittar abin da ya so ya halitta malamai suka ce duk cikin kissar annabi isa idan Allah zai yi magana sai yi magana akan halitta amma a wasu wajajen ko da akan halittar yake magana to amma yakan iya yin amfani da wata kalmar ba ta halitta ba wata hikima ta ubangiji da ya zo zai magana akan annabi haya wanda annabi haya daman dan uwan annabi isa ne ɗanwa da dan kanwa suke kuma lokaci ɗaya suka rayu lokaci ɗaya aka haife su yanzu ma a sama suna can tare da junansu amma da Allah zai yi magana akan annabi haya sai ya ce ya fa'alu ma ya sha fanadatu mala'ikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrabi anna Allah yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan min salihin kala anna qala أن يكون لي balaganyal kibaru بلغني الكبر وامرأتي آقر قال كذلك الله يفعل ya sha. lokacin da annabi zakariya yake tarba dare yana sallah yana ta roƙon Allah ya bashi da cikin haka sai mala'iku suka zo masa da albishir yana sallah mala'iku suka kira shi suka ce to Allah ya ce a gaya maka in dai da kake so an baka zaka samu sai ce ya Allah ya ya zan yi in samu da ma'ana a nuna min wata alama dan in daɗa samun kwanciyar hankali da kwanciyar zuciya da natsuwa ba wai dan ina musu ba amma a nuna min wata alama wacce idan dan zai zo zan gane to sai Allah madaukakin sarki ce ayatuka Allah tukalliman nasa salasata ayyamin illa ramza alamar da za ta nuna matarka ta dauki ciki ka kusa ka samu da kwana uku za ka yi baka iya magana kuma ba kurmancewa kai ba ba bebancewa kai ba amma bakinka ba zai iya magana ba suka ce Allah ya gwada masa haka dan ya nuna masa shi yana da iko abu mai yiwuwa ya hana shi yiwuwa abu mara yiwuwa ya sa shi ya yiwu domin shi a wajensa babu abin da baya yiwuwa sai dai in bai so shi ba kana da bakinka lafiyar ka lau ba wata rashin lafiya kai ba kuma ka kasa magana to kaga wannan ikon Allah ne to me ikon ya hana ka magana yana da ikon kuma ya sa matarka ta haihu a lokacin da baka tsammani lokacin da baka tsammani ya hana ka magana lokacin da baka tsammani kuma ya sa matarka ta haihu to a karshe da Allah zai cike masa sai ya ce kazalika Allahu yaf'alu ma yasha haka Allah yake aikata abin da ya so bai ce ba yake halittar abin da ya so sai ce yake aikata abin da ya so malamai suka ce saboda me saboda Allah ya san annabi haya ba zai gamu da matsalar wasu su ce da shi dan Allah ba shi sai Allah bai yi amfani da kalmar me halitta ba a kansa domin inda annabi haya ne Allah ya inda annabi Isa ne kai Allah ya amfani da kalmar ya fa'alu to da kiristoci sun samu mafaka ai da mun bai ce masa halitta ba ca ya fa'alu ma ya sha amma da aka zo kan annabi isa da yake allah ya san akwai wannan matsalar za ta faru akwai wanda za su ce masa dan allah sai allah duk inda zai magana annabi isa sai amfani da kalmar yana halitta ubangiji maɗaukakin sarki ya ce إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنا يكون لي ولد walam يمسسني bashar قال كذلك الله يخلق ma يشاء anan ma haka sai ya ce wa yakhluqu ma yasha ubangiji madaukakin sarki yana halitta abin da ya so cikin maganar annabi Isa dan Maryam suka ce domin idan kiristoci suna magana cewa annabi Isa dan Maryam dan Allah ne to ai uba baya halitta da sai dai ne sai dai haife shi to shi ko Allah madaukakin sarki ta ya halicce shi kage kinan maganar ɗansa ne bata taso ba domin uba ba halitta da yake ba haihuwarsa yake to haka nan idan sun ce annabi isa dan maryam ɗayan ukun Allah ne to ba yadda za a yi kuma wani Allah ya halicci wani Allah in dai wani Allah ya halicci wani Allah to wanda aka halittan ba na gaskiya bane wanda ya halitta shine na gaskiya da haka Allah madaukakin sarki bai haifa ba ba a haife shi ba annabi isa dan maryam ba ɗansa ba ne halittarsa ne da haka malamai suka ce cikin waɗannan ayoyi da ire-iren su raddi ne ga masu aƙidar cewa annabi isa allah ne ko ɗan allah ne ko ɗayan ukun allah ne idan sun ce ma allah ne to ya za a yi allah ya zama an halicce shi idan sun ce ɗan allah ne ya za a yi ɗa uba ya halicci ɗansa uba baya halittar ɗa sai dai ya haife shi idan sun ce eh, ɗayan ukun Allah ne to ya za a yi ya zama wani Allah ya halicci wani Allah wanda aka halitta ba na gaskiya bane wanda ya halitta shine gaskiya ubangiji yace a faman ya khaluqu kaman la ya khaluqu afala Zakaru yanzu mai halitta ya yi daidai da wanda baya halitta ba ku da hankali kun tabbatar annabi Isa baya halitta shi ma halitta sa akai shi ku Allah na gaskiya yana halitta to ya za ku gwada wanda yake halitta da wanda baya halitta ya za su yi su zama ɗaya to da haka Allah madaukakin sarki yake cewa ya khluqu ma yasha Allah shi ke halittar abin da ya so yana daga cikin abin da ya so annabi Isa shi ya halicce shi khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun kamar yadda ya halicci annabi Adam inna masala Isa inda Allah ka masala Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun wallahu ala kulli shay'in qadir lalle Allah mai iko ne a bisa dukkan komai don haka yana daga cikin ikonsa sa halittar annabi isa da ya da uwa babu uba kamar yadda yana daga cikin ikon sa halittar na hawa'u da ya da uba babu uwa kamar yadda yana daga cikin ikon sa halittar adam da ya babu uwa babu uba kuma yana daga cikin ikon mu kuma ya halicce mu duk da uwa da uba subhanahu wata'ala na'am وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير wa qalat al yahud yahudu sun ce nahnu abna'ullahi wa ahibba'u mu Allah ne kuma masoyansa ne hakanan wa qalat nasara nasara ma sun ce nahnu abna'ullahi wa ahibba'u mu yayan Allah ne kuma masoyansa ne malamai suka ce duk inda kaji an ce yahudu da nasara sun ce a waje ɗaya ba wai ana nufin a tare suka faɗa ba kowa ya faɗi nasa ne lokacinsa daban kamar inda Allah ya ce wa qalatil yahudu wa lanye lan kulal jannata illa man kana hudan aw nasara ana nufin wa Yahudu yahudu lan kulal jannata illa man kana hudan wa nasara nasara lan kulal jannata illa man kana nasara wa kunu hudan aw nasara ta tahtadu ana nufin wa yahudu kunu hudan tahtadu wa qalatin nasara kunu nasara ta tahtadu to amma qur'ani littafi ne mai fasaha a madadin ya maka zance warawara ya zama ya yi yawa sai kan dunkule maka kalmomi amma ya isar maka da sako kuma yana daga cikin fasaha ka faɗi kalmomi kaɗan amma sakon ya isa kuma ya zama kowa ya fahimta duk wanda ya san sirrin larabci ya fahimci qur'ani ya san wannan abin da muka faɗa haka ake nufi domin hasali tsakanin yahudu da nasara faɗa ake ya za a isa haɗa baki su yi wani abin kirki ba sa ga maciji faɗa suke da junansu kafin bayyanar musulunci duk yaƙe-yaƙen duniya da aka yi tsakanin yahudu ne da nasara da musulunci ne zo suka haɗe masa baki to da haka malamai suka ce kowa ya faɗi nasa ne daban kuma ba yadda za a yi ba yahudu ya tallata nasaranci ya za a ba yahudu ya ce kunu nasara ta hatadu alhalin shi baya yi ya za a yi ba nasara ya ce kunu hudan ta hatadu alhalin shi baya yi da haka kowa ya faɗi nasa ne daban amma fasahar qur'ani sai a ce wa qalu kunu hudan aw nasara ta tadu abin nufi kowa yayi kira zuwa ga addinin sa ya ce sai an bi nasa za a shirya wa qalu lan al jannata illa man kana hudan aw nasara abin nufi kowa ya ce sai an bi addinin sa za a shiga aljanna to amma Allah sai ya dunkule da a anan ma dunkule waye wa qalat al yahud wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'u kaga zance a takaice sako ya isa a madadin a ce wa qalat al yahud nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu wa qalat nasara nahnu abna'ullahi wa yadda dai muka faɗe shi haka haka yake a can ma sai dai a can a dunkule ma'anar ta isa anan kuma an warware zancen da yahudu sun ce su 'ya'yan Allah ne kuma masoyan Allah ne nasara sun ce su yayan Allah ne kuma masoyan Allah ne to anan sai malamai suka sake cewa lalle anan ma Qur'ani ya faɗi abin da ba haka yake ba sai dai dole sai an ƙara bayani domin a zahiri Yahudawa ba su yi da'awar su ne ƴaƴan Allah ba annabi Uzairu kadai daga cikin su suka ce wa dan Allah wa qalat yahudu Uzairu ibnullah kuma a zahiri nasara ba su taɓa da'awar cewa dukansu su ‘ya'yan Allah ba ne ba sai dai su ce ɗaya daga cikinsu annabi isa almasihu ibnullah to da haka waɗansu malamai suka ce a nan akwai wani abu da aka cire a zancen yadda zancen yake wakalatil yahudu wan nasara nahnu atba'u abna'illah yahudawa da nasara suka ce mu ne mabiyan ƴaƴan Allah yahudawa suna nufin dan Allah annabi uzairu su sun bi shi dan haka sun bi dan Allah nasara suna nufin annabi isa dan maryam a wajen su dan Allah ne sun bi shi dan haka sun bi dan Allah to amma anan sai alqur'ani ya cire jumlar farko ta mabiyan ƴaƴan Allah to waɗansu malamai suka ce abin da yasa qur'ani ya cire wannan saboda akwai wata hikima domin a cikin injilar da suka rubuta tasu ta son zuciya kai har ma da ta asalin sun ce akwai inda annabi zakariya yake kiran annabi yaqub yake kiran yahudawa da cewa ya ku ƴaƴan Allah yana nufin ya ku ƴaƴan bawan Allah sai ya cire kalmar bawan Allah shi kenan wasu daga cikin yahudawa sai suke cewa to ai mu yayan Allah ne an kira mu da wannan suna to haka nan ma nasara cikin nasu akwai inda wani abu makamancin haka ya faru shine ibnu kasir yake cewa wa naqalu an kitabihim sun ciro daga cikin littattafansu wai annallaha ta'ala qala li abdihi isra'il cewa Allah ya ce da bawansa annabi yaqub shine isra'il anta ibni bakri kai ɗana ne gwarzo to shikenan duk banu isra'il kenan ya halatta a ce da su ƴaƴan Allah sun faɗi haka cikin attaura cikin bible old testament to haka nan ibnu kasir ya ci gaba da cewa su ma nasara suna faɗar haka a cikin littafin wai sun ce annabi isa lokacin da zai bar duniya ya ce inni zahibun ila abi wa abikum ni zan tafi zuwa ga babana babanku haka yace da kiristoci da haka sai suke cewa su ƴaƴan Allah ne da amma ibnu kasir yace duk wannan yana daga cikin ƙare-ƙaren da suka a cikin littafin su da ƙarece-ƙarecen da suka yi a cikin littafin su to tunda ku a cikin su akwai masu aƙidar cewa a addinin su an ce musu ƴaƴan Allah kaga qur'ani kenan daidai yayi da yace wa qalatil yahudu wa nasara nahana abna'ullahi wa ahibba'uhu yahuda da nasara sun ce su ƴaƴan Allah ne kuma su ne masoyan Allah da haka anan batun kalmar ƴaƴan Allah ko dai mu ɗauka ana nufin sun ce su mabiyan ƴaƴan Allah saboda sun ba annabi Uzairu kuma sun ba annabi Isa aqidar su kuma waɗannan ƴaƴan Allah ne kenan sai ya zama asalin zancen an shafe mudafun an bar mudafun ilaihi taqdirin sa nahnu abna'u atba nahnu atba'u abna'illahi mu ne mabiyan ƴaƴan Allah ba wai suna nufin su karan kansu ne ƴaƴan Allah ba wannan tafsiri na farko kenan tafsiri na biyu in mun ɗauka kan waɗannan ayoyin da aka samu cikin littattafan su na ƙarya sun ce an kira su da ƴaƴan Allah to kenan Qur'ani ya gaya musu abin da suke faɗa wa kansu ne domin sun ce a littafin su ma an gaya musu Allah ya ce da Annabi Yaqub kai ɗana ne Annabi Isa kuma da haka Annabi Yaqub shi ma ya gaya wa Yahudawa da haka suke cewa to mu ƴaƴan Allah ne annabi isa kuma ya gaya wa da nasara cewa lokacin da zai tafi sama zan je wajen ubana ubanku kenan su ma in sun ce kansu ‘ya'yan Allah ba laifi suna da aya cikin littafinsu to in mun ɗauka akan wannan kenan kur'ani ya faɗa abin da yake daidai ne ba wani zancen mudafin da aka shafe an gane ko to sai gaba ta biyu shine wa ubu kuma sun ce su masoyan Allah ne domin sun ce wa kansu ‘ya'yan Allah wani abu ne daban kuma sun ce da kansu masoya Allah wani abu ne kuma daban abu biyu suka faɗa a lokaci ɗaya ɗa daban masoyi kuma daban sai dai dukkan ɗa masoyi ne amma kuma ba eh, dukkan kai ɗa ma yake zamowa masoyi ba kuma ba dukkan masoyi yake zamowa ɗa ba za ka iya haifar ɗa kuma ya zama abokin adawarka maƙiyinka haka Allah ya faɗa nawa ne ɗan da yake neman ya kashe ubansa suna da yawa nawa ne ɗan da ya sai da ubansa ya kuɗi suna da yawa shi yasa Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu inna min amwa azwajikum wa auladikum aduwwan lakum ya ku wadanda suka yi imani lalle cikin matanku da 'ya'yanku akwai makiyanku fahazaruhum ku yi taka tsantsan da su to kaga lokacin da suka ce wa kansu 'ya'yan Allah kila ka iya challenging ɗinsu da cewa to an ji 'ya'yansa ne amma makiyansa ne domin ɗaya kan ki uba to shine sai suka kara suka ce to kuma masoya dan karka ce to 'ya'ya makiya a'a 'ya'ya masoya to da haka wannan kalmar ta masoya ita ma tana da hukuncin ta daban shin da gasken ne masoyan ne yaya dai mun san ƙarya ne domin Allah bai da da anna yakunu lahu waladun wa lam takul lahu sahiba mattakhadha Allahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ila wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada qul huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad magana babu ita ƙarya ce to sai maganar so da gaske ba yahudi yana san Allah da gaske ba nasari yana san Allah qur'ani ya ce ƙarya suke yi ubangiji ya ce qul ya ayyuhal ladzina hadu kace ya ku taron yahudawa in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas idan kuna tallancewa ku ne masoyan Allah ba sauran mutane ba fatamannawul mauta in kuntum sadiqi ku ce to Allah ya sa mu mutu yanzu mu haɗu da masoyinmu inda gaske ne ai duk masoyi yana son haɗuwa da me masoyi duk burin masoyi haɗu da me masoyi shi yasa ma idan kana da budurwa baka ganta ba sai ka dan yi ciwon kai sai ka dan yi zazzabi ita ma haka in bata ganka ba sai ta dan ji ba daɗi dan duk masoyi yana son masoyi yana son ya haɗu da masoyi to shi ku Allah in dai da gaske kana son sa hanya ɗaya ce kadai ta haɗuwa da shi shine me mutuwa shi Allah ba za ka har ba ka a roket ka je ka gan shi ba a hanya ɗaya ta ganin sa shine ka mutu da ka inda gaske kun ce ku masoyan Allah ne ku yi burin mutuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi lokacin da wannan ayat ta sauka da aka karanta wa yahudawa da wani ba yahudi ɗaya tak ya ce na yarda domin kamar ta aka da su kule da sun ce cas wallahi da yanzu ba ba yahudi ɗaya a duniya ya ce ka san da mai Allah zai kashe su da yawun bakin su kowa yawun bakin sa za a sa ya shake shi ya mutu amma sai suka ki sun san ƙarya suke yi shine Allah yace wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa minal ladhina ashraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alf sanatin wama huwa bimuzahzihi min al'adabi an yu'ammar yace wallahi ubangiji ya rantse yace zaka samu yahudawa sun fi kowa san rayuwa kai hatta ma guzawa ba su kai yahudawa san rayuwa ba allazina ashraku sune masu bautar rana masu bautar wata masu bautar gargajiya masu bautar saniya da sauransu waɗannan su ne maguzawa su ne mashirkai masu bautar gumaka tsoron mutuwa ne da su Allah ya ce amma duk tsoronsu ba su kai Yahudawa ba ba Yahuda ya fi kowa tsoron mutuwa a haduhun. kowane ɗaya daga cikin Yahudawa burinsa lauyu ammaru alfa sanatin ina ma dai a ce shekara dubu su sun yadda ko za su zauna a cikin kwalba a juya a motsa su dai su zauna a darai saboda ba su shirya gaskiya ba sun zan ku in sun mutu sai sun je sun tanta Allah ba ku sa son haduwa da shi to ina magana soyayya ya maki zai gamuwa da masoyi masoyi zai ki gamuwa da masoyi sai Allah ya ce wa ma huwa bi muzahzihi min al'azabi an yu'ammar wallahi ko mun raya su shekara dubu ba za ta hana su shiga azaba ba dan tana nan tana jiran su tana nan tana jiran su inna rabbaka labil mirsad to kaga wannan ma sai ya karyata maka cewa batun cewa wai yahudawa masoyan Allah ne karya ne Bacin cewa nasara masoyan Allah ne ƙarya ne shi yasa ma a wata ayar Allah ya ce humul aduwu fahazarhum qatalahum Allahu anna yufaku su ne tsantsan makiyar Allah ku shiga taitayin ku game da su Allah ya tsine musu a duk inda suke kuma yana daga cikin abin da ke nuna maka tsoron su ga mutuwa irin yadda suka kewaye garinsu yanzu ka taɓa ganin wani gari tun da duniya ta ci gaba aka daina yakin gargajiya na hawa doki da tsara da takobi ga ya mana wani gari mai ganuwa da an rusa ta masu gina ta masu idan tarihi amma su yahudawa sun yi ganuwa don kariya saboda tsoro ya na kulla sayhatin alaihi duk wata tsawa in aka yi firgita suke yi tsorata suke yi humul adu fa hadarhum qatalahum Allahu an la yufakun da haka ba yahudawa ba ƴaƴan Allah bane ba masoyan Allah bane nasara ba ƴaƴan Allah bane ba masoyan Allah bane ba da haka awar da suka yi ƙarya ce ubangiji ya ce kulka ce da su falima kun bi zunubikum idan kun ce ku ƴaƴan Allah ne ya za a yi uba ya azabtar da ɗansa uba ba ya wa ɗansa azaba ku da bakin ku kuka yadda cewa Allah zai muku azaba wa kalu lan tamassana naru illa ayyaman ma'duda suka ce wuta ba za ta taba mu ba sai kwanaki kididdigagu ashe dai an yanda za a shiga kenan to ashe ku kun kan kanku ba ƴaƴansa bane ba yadda za a yi uba ya dauki ɗansa ya sa a wuta baya yiwuwa uwa ta dau ɗanta ta sa a wuta ba zai yiwu ba wata rana an je yaki an dawo an jiga ta an wahala ga gawo waki ga kaza annabi yana zaune da sahabbansa sai ga wata mata ta zo a firgici hankalinta a tashe ita ɗanta ta rasa ta bincika can bata ga ɗanta ba in ta ga wani yaro a giyice ko kallonsa ba ta yi sai ta ɗauka nata ne ta ɗauka ta runguma sai ta rungume shi sai ta gane ba nata bane sai ta sake annabi yana ta kallanta da sahabbai can sai ta gano nata ɗan ta kiɗima ta rungume shi ta rarrashe shi ta buɗe mama ta fara ba shi sai annabi ya tambayi sahabbansa ya ce yanzu kuna ganin wacce matar za ta iya jefa ɗanta a wuta suka ce ba ya ma'aikin Allah ya za a yi haka ai hankali ma ba zai yadda da wannan ba ya za a yi sai ce to wallahi Allah ya fi son bayansa sama da yadda wacce mata take son ɗanta Mahalli shahi cikin hadisin ba yadda za a yi uba ya jefa ɗansa a wuta ba yadda za a yi uwa ta jefa ɗanta a wuta to ya Allah zai jefa yahudawa a wuta a shekarya suke yi ba ba bane su da bakinsu suka yadda cewa zai sa a wuta sai dai suka ce yan kwanaki ne zai cire mu lan taman sanan naru illa ayyaman ma'aduda to haka nan ya za a yi masoyi ya jefa masoyinsa a wuta ai inda ya kaji an yi kisa mace ta kashe miji to auren dole ne ba auren so ba auren so ba a kisa Inda ya kaji kisa auren ki ne ashe kenan masoyi baya kashe masoyi masoyi baya azabtar da masoyi to kuma kun ce ku masoyansa ne ya za a yi muku azaba masoyi yana azabtar da masoyi baya yi kaga wannan ma ƙarya ce ta biyu duk ake warware abin da suke faɗa ubangiji ya ce kulka ce da su falima yu'azzibukum dan me yasa zai muku azaba inda gaske ƴaƴansa ne ku dan me yasa zai muku azaba inda gaske masoyansa ne ku bi dhunubikum sakamakon zunubanku me yasa Allah ya ce bi dhunubikum dan ya nuna cewa ba zalunta su ba da Allah ya kona su da Allah ya sa su auta ba zalunci bane laifin su ya ja musu ba din nan ta bi dhunubikum ba ce sababiyya ai bi sababi dhunubikum sababin zunuban su ya ja musu shi yasa yake wa ma zalamnahum walakin kanu anfusahum yazlimun wa ma zalamahum Allah walakin kanu anfusahum yazlimun da dai duk wanda kaji Allah ya masa azaba ba zalunta sai ba laifin sa ya ja masa halin sa ya kai shi da haka abin da yasa Allah ya wa Yahudawa azaba Zanubin su ya ja musu sai ce bal bari waccan magana da Yahudawa suka faɗa bal ɗin nan idrabiya ce idrabiya ibtaliya akan ce bal kyale waccan magana ta farko abin nufi ƙarya ce an rushe ta maganar cewa na abu na'ullahi wa ahibba'uhu bal ƙarya ce ba haka ba ne antum ku yahudawa da nasara basharun mutane ne mimman kalaka daga abin da Allah ya halitta alaƙar ku da shi ta alaƙa ce ta mahalicci da abin da ya halitta shi Allah shine mahalicci ko kuma halittarsa shi ubangiji ko kuma bayansa amma alaƙar da ke tsakaninku da shi ba alaƙa ce ta ɗa da uba ba babu wannan alaka tsakanin Allah da kowa da ke ce balbari dai antunku tunku basharun mutane ne mimman kalaka daga waɗanda ya halitta domin Allah madaukakin sarki ya halicci mutane daga turbaya abin nufi asalin mutum daga turbaya yake shine annabi adamu to sannan kuma tun daga shi kuma aka yi ta yaɗa mutane suka yi ta bazuwa a duniya wa min ayatihi an khalaqakum min turabin fa idza antum basharun tantashirun yana daga cikin ikon Allah ya halicci farkonku da ƙasa daga nan kuka ci gaba da bazuwa a duniya ya ci gaba da yaɗa ku wa huwa allazi khalaqa min al-ma'i basharan faj'alahu nasaban wa sihran wa kana rabbuka qadira ubangiji shi ya halicci sauran ƴan adam banda ubansu annabi adam daga ruwa yace to kuma sannan daga nan ya ta yada su a duniya lallai ubangiji ya kasance mai iko ne kuma ya rinka hada alaka tsakanin su wannan wanwana ne wannan wannan kanin wancan ne wannan uban wancan ne wancan surikin wancan ne ja'alahu nasaban wa sihira ya sanya dan adam ya zama yana da dangantaka yana da surukata yana da surukuntaka wa kana rabbuka qadira ubangijinka mai cikakken iko ne da haka bal antum basharun mimman khalaq ku dai mutane ne daga cikin halittar Allah ya gafiru liman yasha'u ubangiji yakan gafarta wa wanda ya so wa man yasha'u yakan azabtar da wanda ya so yana gafarta wa wanda ya so sakamakon aikinsa na alkhairi mana wanda ya so masa gafara sai ya gafarta masa sakamakon imaninsa da aikinsa na alkhairi kamar yadda yakan azabtar da wanda ya so wa azaba amma fa ta sanadiyar mummunan aikinsa domin ko kayi mummunan aiki in Allah bai so ba zai iya yafe maka dan haka azabar ganin dama ce ba tilas ba ce aka yi masa ba dole ne wani ya ce wa Allah duk wanda ya saba masa sai kai masa azaba ba shi ya ga dama in ya ga dama kuma sai ya ce na fasa ba wanda ya isa ce masa dan me da haka shi yasa yakan allaka azaba da rahama da ganin dama domin shi ba a yi masa tilas to amma duk da haka azaba tana da sababi rahama tana da sababi domin kada wani ya ji an ce ai yakan yi azaba ga wanda ya ga dama ya rahama ga wanda ya ga dama shike to shikenan bari yi abin da na ga dama in ya ga dama min rahama zai mun a'a sai ka yi aiki kuma ba tilasta masa za a yi ba sai ya ji kanka sababin aikinka haka nan in kai laifi ba tilasta masa za a yi ba sai ya azabtar da kai amma sanadin zunubanka domin ubangiji baya zalunci subhanahu wataala shine yaghfir liman yasha'u wa yu'adhibu man yasha yana gafarta wanda yaso kuma ya azabtar da wanda yaso walillahi mulku samawati wal ard lalle ku sani mulkin sama da ƙasa na Allah ne wa ma bainahuma da mulkin abin da ke tsakankanin su wa ilaihi al-masir kuma makoma gare shi take kalmar walillahi mulku samawati wal ai an fade ta cikin ayab da ta wuce ko malamai suka ce an maimaita ta dan a karfafa maka cewa ka sani duk abin da ke cikin duniya ba dan Allah bane Allah bai da da duk abin da ke cikin duniyan nan ko mun kasaita sabawan Allah ne babu alaka ta da da uba tsakanin Allah da kowa a duniya sama ko ƙasa ko abin da ke tsakanin su alakar da ke tsakanin Allah da duk abin da ke cikin wannan duniya alaka ce ta bawa da mahaliccinsa na'am يا أهل الكتاب يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءكم فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير ubangiji madaukakin sarki ce ya ahlal kitabi ya kuma abuta littafi kad ja'akum rasuluna ku sani fa manzanmu ya zo muku yubayyinu lakum ala fatratin min ar-rusul ya muku bayani a lokacin da manzanni suka yanke a lokacin da duniya babu manzo duniya babu annabi kuma duniya tana cikin kishirwan manzo din ko annabin a wannan lokaci Allah ya turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kalmar fatratin min rusul kalmar fatra tana nufin alqata'u akan ce fatara shay bi ma'ana qata'a yankewar annabta da yankewar manzanci ta faru tsakanin annabi Isa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsakanin annabi Musa da annabi Isa wasu malaman tarihi sun ce shekara dubu uku wasu sun ce shekara dubu ɗaya amma a tsakaninsu an samu annabawa da yawa wasu malaman tarihi suka ce annabi tsakanin Musa zuwa Isa dubu aka yi an yi annabawa da yawa da haka duniya tana cikin wadatuwar annabta ba ta da yunwa ko kishirwar annabi ko manzo a wannan lokacin amma wata hikimar ubangiji da annabi isa ya bayyana zuwa manzo Allah ya bayyana ko bayan ya tafi zuwa manzo Allah ya bayyana ba a samu annabi ba waɗansu malamai sukan ce sai annabawa ƙwaya uku rak aka yi su ne wanda Allah maɗaukakin sarki ya ambace su a cikin suratu yasin واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ أرسلنا إليهم مرسلين إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فأززنا بثالث suka ce waɗannan annabawan guda uku an yi ne tsakanin annabi isa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma waɗansu malamai suka ce a'a ayar da ta ce qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin min rusuli ta warware wannan tarihin da aka waɗansu malamai suka ce waɗannan annabawan da aka yi guda uku ba tsakanin annabi isa da manzo Allah aka yi su ba domin tsakanin annabi isa da manzo Allah babu annabi fatratin minar rusuli ce yankewar manzanci ne shi yasa hadisi ya tabbata cikin sahih al-bukhari daga abu huraira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna aulan nas bi ibn maryam la'ana wanda ya fi cancantar ya jingina kansa ga isa dan maryam aini ne laisa baini wa bainahu nabi domin ba annabi tsakanin ni da shi to wannan muddar tsakanin tafiyar annabi isa da bayyanar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara nawa ce malaman tarihi sun yi sabani da yawa ibn kasir yace wa qad ikhtalafu fi miqdari hadhihi al kam hiya sun yi sabani shin shekara nawa ne bayan tafiyar annabi Musa Isa kafin bayyanar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala abu usman an-nahdi abu usman an-nahdi yace wa qatada da imam qatada ibnu da'ama as-sadusi fi riwayatin anhu cikin wata ruwayar kanat 600 sana shekara 600 ce sai da aka dauki annabi isa da shekara 600 duniya tana zaune cikin duhu babu annabi babu manzo babu mai gargadi to sannan sai Allah madaukakin sarki ya turo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce hikimar haka dan idan yazo mutane su fi yin imani da shi domin an sha kishirwar san a samu annabi an sha kishirwar san a samu wani sako daga sama to sai Allah ya turo shi a wannan lokacin wa rawahu al-bukhari an an salman al-farisi wannan ruwaya ta cewa shekara 600 ce tsakani bukhari ya rawaito ta daga salman al-farisi wa an qatada a wata ruwaya daga qatada kamsumi'atin wa sittuna sana shekara 500 ce da 60 ba shekara 600 ba wa qala ma'mar an ba'di ashabihi imamu ma'mar ibn rashid ya rawaito daga wasu daga cikin malaman tarihi suka ce 540 sana shekara ɗari biyar ce da arba'in ba da 60 ba malamai suka ce akwai ruwayoyi da yawa bayan waɗanda abinda ake so ka fahimta tsakanin manzon Allah da annabi Isa dai bai kai shekara dubu ba bai kai shekara dubu ba to da haka Allah ya ce kad ja'akum rasuluna manzon mu fa ya zo muku ala fatratin min rusuli a lokacin da manzanni suka yanke me yasa muka turo muku shi a lokacin da manzanni suka yanke an taqulu dan kada ranar tashin alkiyama ku zo ku ce mana ma ana min bashirin wa nadir Allah ai baka turo mana mai albishir ba baka turo mana mai gargadi ba ma'ana baka aiko mana manzo ba domin in Allah madaukakin sarki ya kama bayi a ranar tashin alkiyama da laifi in ba a turo musu annabi ba suna da tacewa za su ce Allah ya zaka kama mu da laifi alhalin baka turo mana dan ake ba kamar yadda ce walau anna ahlaknahum bi azabin min qablihi laqalu rabbana laula arsalta ilaina rasulan fanattabi'a ayatika min qabli an nadilla wa nakhza da a ce za mu kama su da azaba kafin mu turo musu annabi to da za su samu ta cewa a ranar lahira su ce ai ba mu turo musu annabi ba to amma duk wanda kaga Allah ya kama shi da azaba a lahira ya tabbatar ya isar masa da hanzari ya isar masa da sako manzo ya zo littafi ya sauka sai dai shine ya kafirce to anan malamai suke cewa kenan duk mutumin da ya rayu a wannan lokacin bayan tafiyar annabi isa kafin bayyanar manzon allah sallallahu alaihi wasallam shi bai riski annabi isa ba kuma bai riski manzon allah ba su ake kira ahlul fatara irin waɗannan allah baya musu azaba sai dai malamai suka ce iri biyu ne akwai ahlul fatara wanda suka rayu a lokacin da ba annabi amma kuma sun samu labarin annabin da ya wuce sun samu labarinsa da littafinsa da shari'arsa to waɗannan in ba su yi imani ba Allah zai kama su akwai kuma ahlul fataran da annabin baya ya wuce sannan na biyu kuma bai zo ba kuma ba su samu labarin wancan ba wancan kuma bai riga ma ya zo ba tukuna to irin waɗannan in sun mutu Allah baya kama su kuma malamai suka ce irin waɗannan har yanzu ana iya samun su irin waɗanda suke cikin dutse suke cikin daji maguzawa wanda ba wani wanda ya je musu tallan addini a lahira su ahlul fatara ne amma matukar wani dan aike ya je musu to ba su da wata hujja ko addinin kiristanci ne ya je muku Allah yana da hujja akan ku me yasa lokacin da kuka ji akwai wani addinin ba ku fita kun nemi ilimi ba ta hanyar ilimi za ku gane na gaskiya ne ko na ƙarya ne to da haka wannan shine magana ahlul fatara amma duk mutumin da ya rayu ga annabi shi ya kiyabe bi bai da wata hujja a wajen Allah a cewa shi ahlul fatara ne da haka ya kamata mu fahimci wannan قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير sai ubangiji ya ce faqad ja'akum bashirun wa nadhir ku dai kan manzo ya zo muku mai albishir kuma mai gargadi domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana ga yahudawa ya bayyana ga nasara ya bayyana ga duniya baki dayanta ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi bashiran wa nadhira wallahu ala kulli shay'in qadir lallai Allah mai iko ne a bisa dukkan komai abinda muka faɗa ya zama gaskiya Allah ya bamu lada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullah kamar yadda muka yi alkawari a jiya insha Allah a yau a madadin tambayoyinmu za mu yi bayani akan matsalar yin sallar tahajjudi a cikin watan Ramadan tare da yin jam'i a cikinta. ta kwarai ko shakka babu tambayoyi sun yawaita a 'yan kwanakin nan wasu a rubuce wasu ma a waya cewa shin wai da gaske ne yin jam'in sallar tahajjudi ko sallar tarawihi da ake yi a watan ramadan bid'a ne bai da asali a addini wai annabi bai yi ba kenan duk abin da annabi bai yi ba yinsa bid'a ne ko da wani sahabi ne yayi kuma ko da sahabin yana daga cikin kulafa'ur rashidun wanda annabi ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatul kulafa'ir rashidin da yawa malamai sun yawaita ko yan uwa sun yawaita tambaya game da haka to da haka sai na ce barin dan yi mana rubutu takaitacce mu ji abin da malamai suka faɗa mu ji abin da ayoyi suka faɗa da hadisai suka faɗa domin su ne raba gaddama idan aka samu cece ku ce tsakanin al'umma ubangiji ya ce fa in tanazatun fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuka yi jayayya a tsakanin ku dangane da wani abu na al'amarin addini ku mai da shi ga Allah ku mai da shi ga manzo Allah to galibi waɗanda suke magana akan wannan matsalar ba mu yi saɓani da su ba akan akwai tahajjudi a musulunci me ya tahajjudi shine sallar dare ko ka kira ta da sunan tahajjud ko ka kira ta da sunan tarawih in ka ce tarawih daga at-tarwihu tarwihu shine kayi abu ka huta kayi abu ka huta ana kiran sallar dare ta azumi musamman wacce ake a farkon dare kan ai bacci da sunan tarawihi saboda in an yi raka'a biyu akai sallama akan dan huta a sake raka'a biyu ai sallama a huta daga nan ta samo sunanta na tarawihi daga at-tarwihu tarwihu shine in yi in huta in yi in akan iya ce da ita tahajjudi tahajjud shine kayi bacci ka tashi kayi abu ko ba sallah ka tashi kayi ba da daddare ana ce da kai kayi tahajjud ba sai sallah ba domin asalin kalmar tahajjud a larabci daga alhujud ne alhujud shine bacci in tashi in yi wani abu cikin dare to ita sallah saboda sai an yi bacci ake yin ta ga wanda yake tsoron ga wanda yake da iko zai kwanta ya bacci sannan daga baya ya tashi ya yi ta ƙarshen dare domin wannan lokacin ya fi falala sai a ce tahajjada ya yi bacci ya tashi yana wani abu wannan abun kuma shine sallah wanda za mu ji tabbatuwar ta cikin dalilai da za mu karanta duk da cewa kamar yadda na faɗa ba mu saɓani ba da wanda suke cewa yin jami'in bid'a ne akan cewa dai ana sallar dare a musulunci sawa'an ko mu ɗauka cewa annabi ko kuma al'umma shi tasa wajibi tamu kuma nafila ko kuma duka tamu duk ɗaya na fila wannan bisa saɓanin malamai domin akwai malaman da suka ce faɗin Allah cikin suratul Isra wa laili layli hajjar bihi nafilatan laka tana magana ne akan tahajjudi amma ga annabi shi kadai sai waɗansu malamai suka ce amma ba laifi ba ne a bi shi sai dai shi ta safarin lace mu kuma ta mu nafila ce to amma kuma zahirin ayat ya nuna ta kowa ma nafila ce nafilatan laka aka ce fa ya za yi ka kira farilla da sunan nafila a ina ka taba wannan a larabci la larabcin qur'ani wala larabcin kasuwa ba a taba cewa farilla nafila ba duk inda Allah ya ce nafila yana nufin abin da ba dole ba to da haka wasu malamai suka ce da annabi yin sallar dar a wajensa wajibi ce daga baya shi ma Allah ya sauƙaƙa masa ya ce nafila tallaka kai ma yanzu ta zama nafila a gare ka to ballantana kuma sauran al'ummarka to sannan sauran al'umma kuma akwai ayoyi da yawa da suke nuna cewa bayan Allah na kwarai suna bacci da daddare a suna yin sallar dare ko dai sun yi bacci sun tashi ko kuma kafin su yi bacci su tashi in suna tsoron in sun kwanta ba za su iya tashi ba Allah ya ce kanu qalilan min al-layl ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun bayan kwarai baccin su a daddare kadan ne idan kuma goshin asuba yayi sai su tashi suna ta sallah suna neman gafarar ubangiji wal mustaghfirina bil ashari masu neman gafara a goshin asuba lokacin da dare ya zo karewa a wata ayar cikin suratul sajada ta tajafa junubuhum anil madaji jikinsu yana tashi daga shimfiɗa suna nesanta su daga shimfiɗa saboda me dan su yi sallah ya da'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun suna bautawa ubangijinsu da tsoron azaba da fatan samun rahama kuma suna ciyarwa daga abin da muka azurta shi da su duk waɗannan ayoyin suna magana ne akan tahajjudi sallar dare bisa ga ittifaqin malamai ba wanda ya saba hadisai da yawa sun yi magana akan yin sallar dare da muhimmancin sa da kaza da kaza barin dauko mana hadisi kwaya daya ko kwaya biyu hadisin da Imam Abu Dawud da sauran ashabu sunan suka rawaito daga Abdullahi dan Salam Abdullahi dan Salam ba Yahude ne yana daga cikin malaman Yahudawa masana at-Taura to don haka ya san cewa at-Taura ta faɗi annabin karshen zamani zai rayu ne a Madina a maka za a haife shi amma maka za ta yi masa zafi a kore shi ya koma madina da haka wannan shine sanadin a tarihi yahudawa suka je suka cika madina tun kan annabi ya zo to abdullahi dan salam yana cikin yahudawan da suka je madina ya ce ranar da mutanen madina suke shelanta cewa ga annabin ƙarshen zamani nan ya zo ma'ana lokacin da annabi ya hijira mutanen madina suka fita taransa ya ce ni ban musulunta ba amma na fita dan in gan shi domin in na gan shi zan gane shi dan na san sifofinsa a taura yace da naje sai na ja gefe ina kallonsa daga nesa yace wallahi ina hango shi da muka yi ido hudu na san wannan fuskar sa bata kama da ta makaryaci ba ba zai taba yiwa mutumin nan ya karya ba yace fuskar sa kawai na gani ban ma ga hatimin annabta ba ban yi mu'amala da shi ba ban ji sautin bakin sa ba ma tukuna yace can kuma da na saurare shi sai na ji waɗanda suka zo taransa abin da yake ce musu ayyuhan nas silul arham wa afshu salam wa atimu ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhuluna al jannata bi salam yace waɗannan kalmomin shi annabi ya tar mutanen Madina da su yana cewa ya ku mutane ku sada zumuncin ƴan uwanku ku yada sallama a tsakanin junanku ku ciyar da mabukata cikin ku ku rinka yin sallah cikin dare lokacin da mutane suke bacci za ku shiga aljanna salin alin kaga wannan hadisi ya tabbatar da cewa akwai tahajjudi a wata ruwayar dai shine dai hadisin na Abdullahi dan Salam manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna fil jannati la ghurafa yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha yake cewa ya ku mutane cikin aljanna fa akwai wasu dakuna na alfarma daga cikin su kana ganin wajen su daga wajen su kana ganin cikin su sai sahabbai suka ce hiya liman ya rasulullah waɗannan dakunan na suwaye ya ma'aikin Allah sai ya ce liman at'ama at'ama wa atyabal kalama wasafsha salama wa sallabin billaili wan nasuniya yace ga waɗanda suka kyautata bakin su suka iya magana ma'ana suka faɗi kalmar shahada domin babu kalmar da tafi daɗi babu zancen da ya fi daɗi sama da kalmar shahada to da waɗanda suka furta kalmar shahada su suka kama hanyar samun waɗannan gidaje da waɗannan ɗakuna waɗanda suke yaɗa sallama waɗanda suke ciyar da abinci ga mabukata waɗanda suke yin sallah cikin dare to waɗannan ɗakuna nasu ne wannan hadisi ya tabbatar da cewa akwai tahajjudi a cikin musulunci to la'alla yan uwan da suke faɗan wannan magana waɗansu sukan fake ban sani ba ni ban taba ji daga bakin waɗanda suke faɗa ba amma dai ga sau da dama za a ce mun wasu ne suke faɗa to galibi abin da na fahimta cikin zancen waɗanda ake cewa suna faɗar wannan magana sukan ce su yan mazhaban malikiya ne su malikiyanci suke yi duk wani abu da ya fita daga mazhaban malikiya su ba ruwansu da shi to shikenan bari mu abin da larabawa suke cewa mubakarance daga aljihunka mu ɗauko kuɗi daga aljihunka kuma mu ranta ma saboda mun mai da kai dolo da haka duk maganganun da zan faɗa dangane da cewa akwai sallar tahajjudi ko tarawihi kuma ana yi mata jam'i a masallaci da liman daga mazhaban malikiya zan ɗauko bari in fara ɗaukowa daga littafin uban mazhaban Allah ya ji kansa da rahama imamu malik dan anas imamu malik yana da littafi sunan sa duk wanda ya san maliku ya san shi da muwadda to a muwadda imam mali ya babu targibi fi salati fi ramadan babun da yake magana akan kwadaitar da mutane suke yawan yin sallah musamman a watan ramadana sai ya kawo hadisi ni yahaya an maliki yahaya ya bani labari daga maliku shi wanda yake ba da labarin albajirin imam malik ne daka ana ce da shi yahaya ibn yahaya al-laisi to shi yake ba da ruwaya almajirin malik ne maliku ya rubuta mu wadda kuma ya karantar da shi to shi wannan yahaya ya ce imamu malik ya gaya mana an ibn shahabin cewa muhammad ibn shahabu zuhuri shi ma ya gaya masa malamin imamu malik ne an urwa ta bin zubair urwa dan zubairi ya ba da labari shi kuma jikan sayyidina abubakar ne dan na asma'u kanin abdullahi dan zubair babansa shine zubairu ibn al-awwam yana cikin asharatul mubashsharuna bil biljanna. goman da aka yi musu albishir da aljanna kuma na Aisha ta yaye shi a gidan na Aisha ya tashi kaga dai karshe kenan ko daga gidan annabta za a faɗi labari urwa dan zubairu yace an aisha ta zaujin nabi daga nana aisha matar annabi sallallahu alaihi wasallam gwaggwansa kenan yace tace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haƙiƙa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salla fil masjidi zata laila wata rana ya je masallaci yayi sallah da daddare fa salla bi salatihi nasun sai mutane suka zo suka bi shi sallah thumma salla al-lailata sannan wata da gari ya sake wayewa dare na biyu ya sake fitowa masallaci yayi salla mutane suka sake bin sa fa kafuran nasu mutanen ma suka fi na jiya yawa thumma jitama'u min al-lailati salisati aw ar-rabi'a a dare na uku ko na hudu urwa yana kokanto amma maganar gaskiya a dare na hudu ne sai da annabi ya jera kwana uku yana wa mutane limanci suna bin sa sallar dare a masallaci jam'i yace to a dare na hudu ne falam yakhruj ilaihim rasulullah sai annabi ya ƙi fitowa ma asba da gari ya waye mutane suna jiran su jimi annabi zai ce ana idar da sallah asba ya san za su yi masa tambaya ya jiya mun cika masallaci ga baka fito ba sai juyo ya ce qad ra'aytu alladhi sana'atum ina gan ina sane da abin da kuka yi na san jiya kun cika har masallaci ya makil har waje ana jira na walam yamna'ani min al-khuruj ilaykum illa anni khashitu an tufrada alaykum ku sani ba komai ya hana in fito muku ba sai dan ina tsoron kada a wajabta muku ita da aka tausayin ku dan kar a wajabta yasa ban fito ba ba wai dan ba a yin ta a jam'i ba ba wai dan bid'a bane yin ta a jam'i ba wai dan ba ta da asali ba tausayin ku nake in na fito kada Allah ya ga taruwar ku da cincirin da ku da kwadayin ku da shaukin ku ya ce to ta zama wajibi to ni kuma ina jiya muku tsoron haka in ta zama wajibi an kara muku aiki ni kuma bana son a kara muku aiki Hammadu ɗan Salama ya ce wa zalika fi Ramadan wannan ya faru ne a cikin watan Ramadan kaga kenan wannan hadisi cikin muwadda Malik ya tabbatar da cewa sallar dare cikin azumin watan Ramadana ba bid'a bane yin ta a jam'i a masallaci dan annabi ya taba yi wanda duk yake ce maka annabi bai taba ba ko dai bai karanta wannan hadisin ba ko kuma son zuciya ɗayan biyu ne ba na uku ko bai karanta ba ko kuma son zuciya kuma wannan hadisi ba kadai a cikin muwadda yake ba me yasa na kawo ruwayan muwadda saboda wanda yake cewa shi ba malike ne ya je ya duba ya gani a cikin muwadda wannan shine ra'ayin imamu malik ana yin sallar dare a cikin watan ramadana jam'i a masallaci a bayan lima imam bukhari ya fitar da hadisin shine hadisi mai lamba ta 924 da 1129 muslim ya fitar hadisi mai lamba ta 1820 da kuma hadisi mai lamba ta 761 Wakalar aishatu to sai ga matar annabi na aisha ita kanta wacce ta rawaito hadisin bari ku ji me za ta ce game da hadisin ta ce in kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yada'ul amala wa huwa yuhibbu an amala bihi ta ce wallahi sau da yawa annabi yana so yayi aiki to amma sai ya ki saboda me khashiyata an amala bihin nasu fa yufrada alaihim dan yana tausaya wa mutane idan yayi suka yi koyi da shi zai iya yiwa Allah ya wajabta to wannan ne kada yake sa annabi ya bar aiki ba wai dan aikin babu shi ba ko dan yin sa laifi bane ba saboda tsabar tausayi irin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da al'ummarsa baya son a dora wa mutane abin da zai zame musu wahala su zo su kasa kuma Allah ya kama su shi yasa sau da dama sai ya bar wani abin duk da yana sha'awayi yana kwaɗayin yi amma gudun in yayi wani ya koyi da shi zai iya yiwa Allah ya ce to tunda mutane sun gani sun yaba suna so to kawai ya zama wajibi to shi kuma baya san haka wannan hadisi na Aisha muttafaqun alaihi Bukhari da Muslim suka rawaito yana cikin Riyadus Salihin ta Imam An-Nawawi shine hadisi da lamba ta 229 cikin almajiran mazhaban Malikiya masanin mazhaban Malikiya wanda duk duniyar ilimi ta san su kuma duk wanda yake karanta littafin muwadda ya san da zaman su akwai Ibn Abdul Bayri an ibn abdulbar shine malamin da ya yi sharhin littafin imamu malik na muwadda sharhin da har yanzu babu irinsa sharhi guda biyu yayi at-tamhid lima fil muwatta min al-ma'ani wal asanid yi al istizka at-tamhid mujalladi 35 ne zuwa 50 yanzu to ibn abdulbar ya zo sharhin wannan hadisin sai yake cewa aslu hadha al-hadith fi salati ramadan wannan hadisi asalinsa yana magana ne akan sallah cikin azumin watan ramadana ta nafila da daddare yace li anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lam yajma'ahum laha illa ala ma qad madha domin manzo Allah bai musu jam'in ta ba sai iya kwanakin da aka faɗa cikin hadisin da ya wuce iya kwana uku kawai annabi yayi jam'i da sahabbai fi bab ibn shahab an urwa cikin hadisin da muka karanta na ibn shahab daga urwa min annahu salla bihim laylatan wa saniyatan wa thalithatan cewa annabi ya musu jam'in ta dare ɗaya dare biyu dare uku thumma na min al-khuruj ilaihim sannan yake fitowa kashiyata an tufrada alaihim dan jin tsoron kada a wajabta musu ita ba wai dan ba a yi ba ko ba ta da asali ba ابن عبد البر يتي وقد روى هذا الحديث حماد ابن زيد أن يحيى ابن سعيد فقال فيه إن ذلك في رمضان ya tabbatar da cewa wannan abu ya faru ne a cikin watan ramadana idan kana so ka ga wannan ka duba littafin at-tamhid juz'i na 23 shafi na 316 magana ta gaba daga ibn abi zaid al-qirawani wannan littafin risala kaga risala mazhaban malikiya ce abun mamaki mutum zai fito yayi fatawa akan tahajjudi ko risala ma bai iya karanta ba kila ko risala ma bai sani ba dan risala ma ta tabbatar da tahajjudi da kuma yin jam'inta ibn abi zaid al-qirawani cikin littafin risala littattafan yan firamare ko naziri a mazhaban malikiya yake cewa wa yajuzu fi'lu salati fi'lu salati al-qiyam fihi ya halatta ay sallar qiyamul layli fihi a cikin watan ramadan fi masajidil jama'at a masallatan juma'a masallatan da ake sallar jam'i yace bi imamin kuma da liman yace wa man sha'a qama fi baitihi in ka ga dama kuma kai ka a gidanka wa huwa ahsanu a ra'ayin shi ibn abi zaid al-qirawani mai risala in ka yi ta a gida ya fi lada akan ka zo masallaci amma yace in a gidan ma jam'i za ku yi amma in dai a gida ba jam'i za ku yi ba to ka zo masallaci ayi jam'i ya fi lada to shi ma littafin risala akwai wanda ya sharhin sa ya fawakihud dawani fi sharhi risalati ibn abi zaid al-qirawani duk malikawa ne da mai sharhi ya zo sharhin wannan magana ta ibn abi zaid sai ce listimraril amali alal jam'i fiha domin an ci gaba da aiwatar da ita a cikin jam'i tun daga zamanin sayyidina abubakar umar a zamanin annabi yayi jam'i sau uku bai sake yi ba saboda tsoron kada a farlanta saboda shi a zamanin sa ana wahayi wahayi bai kare ba amma da annabi ya bar duniya sai abubakar ya zo to shi kuma abubakar ba a yi jam'in ta ba a zamanin sa malamai suka ce saboda shi mulkin sa bai dade ba kwata kwata mulkin sa shekara ɗaya ne da wata takwas azumin ramadan ɗaya aka yi a rayuwar sayyidina abubakar kuma shi abubakar lokacin da ya karɓi halifanci yaƙi ne gagarumi a gaban musulmi dan annabi yana cutar ajali ya shirya rundunar mayaka za su tafi yaƙi da haka lokacin da abubakar ya shiga ofis farkon abin da ya fara a furubin ya wannan sojojin da annabi ya tsara haka za su tafi su ne farkon abin da za mu fara turawa Shi ne farkon project da za mu fara aiwatarwa a gwamnatinmu kuma hikimar Allah lokacin da aka je aka yakin sai ya zama musulmi ba su yi nasara ba a cikin yakin ne aka kashe mahaddatan Qur'ani sama da mutum 800 wanda wannan shi ya raising issue din kuma a zo a hada qur'ani wannan matsalar da aka kashe mahaddata da yawa shi yasa sayyidina Umar shi kuma ya matsa wa Abubakar lalle mu zo mu tara qur'ani domin mahaddatan qur'ani suna mutuwa haka to za a wayi gari ba wanda ya haddace qur'ani to da haka project din da ya fi shiga gaban sayyidina Abubakar a gwamnatin sa waɗancan mayaka da aka tura da mutanen da suka zo larabawa suka rinka ridda da annabi ya rasu da yawa kauyuka suka rinka cewa to mu mun ban musuluncin daman dan Muhammadu muke yi wasu ce mun daina kawo zakka daman muhammadu muke kawowa to wannan shine abin da ya sha gaban sayyidina abubakar shi yasa shi bai yi magana zancen hada mutane a tahajjud ba da sauransu to sai lokacin da umar ya zo abubuwa sun fara sauki sai ya zo ya fara saita mutane akan al'amura da aka kila wani ya ce maka to me yasa a zamanin abubakar ba ai ba malaman malikiya haka suka ba da amsa ka duba sharhin muktasarul khalil na alkarshi Ya yi magana akan haka hakanan a cikin almawahibul jalil fi sharhi muktasaril khalil sun faɗi dalilan da yasa sayyidina abubakar shi bai jam'i ba amma saboda karin tsawaita mana waɗannan maganganun ban kawo su ba da haka shi mai fawakihud dawani yace abin da yasa muka halatta ko ya halatta a mazhaban mu ta malikiyya cewa ayi jam'in sallar tahajjudi ko tarawihi a ramadana a masallaci kuma bayan liman yace domin sahabbai sun ci gaba da yin haka fi zamani Umar ibn al-Khattab tun daga zamanin Umar dan Khattab yace wa yustahabu kai ma an so an yakuna al-imamu mimman yahfazul Qur'an limamin da zai ja mutane tahajjudi mustahabbi ne ko tarawihi ya zama mahaddacin qur'ani yace listihbabi khatmihi fi salati tarawihi domin ana son ai sauka a sallar tarawihi da sallar tahajjudi yace liyasma jami'ahul ma'mum dan mamu ya zama sun ji qur'ani baki daya a watan ramadan wani ba zai iya karanta shi kadai ya sauke ba amma in ya zo ya bi sallah akai sauka da shi kamar ya karanta ne sai a bashi ladan sauka in kana son ka duba wannan kaga wannan magana ka duba littafin fawakihud dawani sharhi risalati ibn abi zaid al-qirawani juz'i na ɗaya shafi na 460 babu hukumi salati tarawih fi ramadana to sannan cikin manya-manyan malaman mazhaban malikiya akwai ibn al-haji ibn al yana da wani babban littafi wanda ake kira da suna al-madkal wanda duk wanda yake yawan jin kasunan malallawan lawan rawi Allah ji kansa drama zai yarje yana cewa a to wannan madakalu din babban littafi ne a mazhaban malikiya me shi shine ibn al-haj sunansa shine Abu Abdullahi Muhammad ibn Muhammad al-Abdari al-Maliki ya mutu a shekara ta 737 bayan hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam to ya faɗa a cikin littafin sa na madakal juz'i na biyu shafi na 290 yace faslun fi salati tarawih fil masjid fasalin da yake bayani akan sallar tarawih kuma a masallaci sai yace qad sabata fil hadisi sahihi hakika ya tabbata cikin hadisi ingatacce annan nabi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi sallallahu alaihi wasallam salla fi ramadan fil masjid yayi sallah a watan ramadan a masallaci salasa layalin darare guda uku falamma jitama'u yayin da mutane suka taru jalasa rabi'a a dare na hudu sai ya zaman sa yake ya fito walam yakhruj ilaihim bai fito zuwa gare su ba falamma asbaha lokacin da gari ya waye qala alaihi salatu wassalam sai amincin Allah su tabbata gare shi yace da su kada arabtu alladhi ra'aytu min sani ikum haƙiƙa ku sani na san abin da kuka yi jiya na taruwa da kuka cika masallaci wa ma mana'ani min al-khuruj illa khashyata an tufrada alaykum ba komai ya hana ni in fito ba zuwa gare ku sai dan jin tsoron ka a wajabta muku ita falamma amma ba sai ibn hajj ya ce to amma fa da annabi ya bar duniya falamma amma ba li sabilihi alayhi salatu amma bayan da annabi ya shuɗe ya bar duniya amincin Allah ya kara tabbata a gare shi umina mimma zakarahu min al-fardi daga nan kaga an samu amincin yanzu ba wata farilla da za ta sake sauka domin aya ta sauka al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'amati da haka sai yake cewa umina mimma zakarahu min al-fardi ala al-umma daga nan yanzu an samu aminci na daga abin da annabi ya faɗa cewa za a iya farlantawa al'umma sallah shi yasa ya daina ci gaba da yi musu ita jam'i amma bai hana su ba su ci gaba da yi ijunan su mutum biyu su jam'i mutum uku su jam'i mutum goma su jam'i kamar yadda zamu karanta a gaba shine dai bai fito ya ja su ba yace falamma an waliya umar ibn al-khattab al-khilafa yayin da sayyidina umar dan khattab ya karba halifanci wa tafarraga lin nazar fi misli hadhihi al-ashya kuma ya samu damar duba irin waɗannan abubuwa saboda abubuwa sun yi sauki na fitintunu wa kana sahabatu ridwanullahi alaihim yaqumuna fi layali ramadan kuma daman sahabbai Allah ya ƙara aminci gare su sun kasance suna qiyamul layli ijunan su a cikin ramadan awza'an mutafarriqina taro taro jama'a jama'a domin ko shi sayyidina Umar abin da yasa ya hada su ai shigowa yayin masallaci ya tarar da su gurub gurub nan kaga liman da mutane goma can liman da mutane hudu can liman da mutane uku sai ce to wannan abin a zo a haɗu mana ai liman ɗaya to kaga wannan aikin ma yana nuna cewa sahabbai sun san yin ta a jam'i halan ne annabi ya taɓa musu dan haka suka ci gaba da yi kala umaru da haka sai sayyidina umar yace law jama'atuhum ala qari'in wahidin kai ina ganin ya kamata in zo in hada su akan limami guda mahaddacin qur'ani kwaya daya lakana ahsan in ne haka da yafi kyau fa jama'ahum ala ubay bin ka'ab da haka sayyidina umar ya hada su akan jagorancin liman ubay dan ka'ab aka ce aka raba masallacin biyu mata limamin su eh, tamimud dari maza kuma limamin su ubay dan ka'ab kuma kamar yadda ya tabbata maza suna iya yi mata suna iya yin junan su yi wa kansu limanci ibnu abi shayba ya rawaito da nana aisha da nana ummu salama suna yi wa mata limancin sallar tarawih da qiyamul layl a ramadana matan madina sai su zo su taru a gidan annabi in kana so ka ga wannan ka duba littafin sayyid sabiq ma fiqh sunna a cikin fiqh sunna akwai wannan hadisin da nana ummu salama da nana aisha suna yi wa matan madina limancin sallar tarawih da sallar tahajjudi a azumi to da ka dai annabi sayyidina Umar ya hada mutane akan limami guda ko a karkashin limami ɗaya shine Ubayy dan Ka'ab fa kharaja alaihim Umaru Lailatan. ukhra bayan an hada limami guda ya nemi mutane sallah wata rana sayyidina Umar ya fito yana kewaye da daddare yana duba yadda al'amura suke a Madina sai ya biyo ta masallacin Annabi sai ya tarar da su wa hum yusalluna alama a amarahum bihi suna sallah kamar yadda ya umarce su bayan liman ɗaya shine ubayi dan Ka'ab anan ne fa qala sai sayyidina Umar yace ni'matul bid'atu hazihi ma dalla da wannan bid'a wallati yanamuna anha afdalu amma ku yi bacci ku tashi karshen dare yafi ma'ana sallar dare da ake yi a goman farko da goman tsakiya a farkon dare in kuma an je goman ƙarshe a mai da ita ƙarshen dare inda duk za a basu sai ƙarshen dare ya fi domin sallar dare ka barta ƙarshen dare ya fi lada inda a ce masallatanmu limaman da mamun duk za su yanke shawara cewa mu mai da hatta goman farko da goman tsakiya sai an je an yi bacci an dawo a zo a yi to wannan da ya fi falala to amma malamai suka ce kowanne aka daidai ne wanda yake tsoron in ya kwanta ba zai iya tashi ba sai ya sallar kiyamun lailin sa daga farkon dare yayi wanda yake jin cewa zai iya tashi sai ya barci daga baya ya tashi yayi yayi nana Aisha ta ce duk kowane yankin dare annabi yana iya yin tahajjudi wani lokaci da an yi sallar isha in ya shiga gidansa sai ya kabbara sai ya tahajjudin sa in ya kwanta kuma shikenan wani lokaci in ya shiga gida sai ya zauna a yi hira in an yi hira an tashi za a yi bacci shi sai ya alwala sai ya tahajjudi sannan daga baya ya kwanta kaga tsakiyar dare kenan wani lokaci kuma sai in ya shiga gida yayi hira kuma ya kwanta ya bacci karshen dare kuma sai ya tashi imamu malik ya rawaito a cikin muwadda babin tahajjudi yace sayyidina umar yana da juriyar tashin dare da haka shi baya kiyamul laili sai yayi bacci ya tashi amma sayyidina abubakar yana da nauyin bacci in ya kwanta baya da juriyar tashin dare da haka shi yana shiga gida yake yin tahajjudin sa abu huraira kamar da imamu abu dauda ya rawaito ya ce abu uku manzo Allah ya mun wasiya da su matukar ina da rai ba zan daina su ba daga cikin su in rinka yin qiyamul laili na kafin in yi bacci domin abu huraira tun annabi yana da rai ya kasance yana da tarin ilimi yakan tara sahabbai ya koyar da su hadisai waɗanda ya ji a wajen annabi da rana domin su yawancinsu da rana sun tafi kasuwancin su shi ko bai da sana'a waye daga garinsu takanas ya zo wajen annabi dan ya koyi ilimi da haka da rana yake aure dan haka da ranar su tafi kasuwa shi su bar shi ana to duk hadisan da annabi ya faɗa da ranar su ba sa nan in suka dawo da daddare sai su zo masallaci shi kuma sai ya koya musu to baya tashi sai ya raba dare in ya raba dare ya kwanta baya tashi sai an zo a salatu khairun minan nan. to sai annabi ya ce masa tunda haka ne daga yanzu in ka tashi daga makarantarka ka daina asarar rasa sallar dare ka rinka yin sallar kanka kwanta in ya so in ka kwanta in ka tashi a salatun kawai sai ka haɗe da asuba da haka duk wanda mutum ya samu dama yi yayi amma dai wanne ya fi? yin sallar dare a ƙarshen dare ya fi. shine na ta ce min kullin laili kada autarar an sallallahu alaihi wasallam wantaha witruhu ila sahari a kowane yankin dare annabi yayi kiyamul laili yayi a farko ya yi a tsakiya amma a ƙarshe ya tarkata ya mai da shi ƙarshen dare to da yi ibn Alhaji ya yayi wannan magana yace a ƙarshe sayyidina umar yace ni'matul bid'atu hadhihi zamu zo magana akan mecece ma'anar ni'matul bid'atu hadhihi wanda wasu da wannan kalmar suke fakewa su ce ai umar ma ya ce mata bid'a ce ni'matul bid'atu hadhihi to meye ma'anar kalmar ni'matul bid'atu hadhihi qala al-kharshi imam al-kharshi ɗaya daga cikin manya manyan malaman mazhaban malikiya wanda yayi sharhin muftasarul khalil kowa ya san littafin muftasarul khalil a kasar Hausa duk wanda yake karatu ya karanta fiqhul maliki ya san muktasarul khalil wanda ake ce da shi lawwali da sani wanda ake cewa abokin tsufan yaro abokin mutuwar tsoho to wannan muktasarul khalil din imamul karshi yayi masa sharhi a cikin sharhin sai yace faslun fi bayani fi bayani salatin nafila faslan da yake bayani akan sallar nafila wa hukumaha da kuma hukuncinta ka duba juz'i na hudu na wannan littafi na al-karshi sharhi muktasarul khalil shafi na 321 sai ya ce wa qawlu umar ni'matul bid'atu hadhihi abinda sayyidina umar ya faɗa da ya ce ba dalla da wannan bid'a yace ya'ani bil bid'ati jam'uhum ala imamin wahidin muwazabatan yana nufin bid'a haɗa su da yayi a bayan liman ɗaya kuma aka ci gaba da yi kullum amma ba wai haɗa su a bayan liman ɗin kawai shine bid'a ba domin hada su a bayan liman ai wannan akwai shi addini abinda ku akwai shi addini ba a ce masa bid'a dan annabi ya taɓa yi musulmancin nan ba ɗaya ba ba biyu ba har uku to abin da annabi ya taɓa yi ko da ya zo ya daina amma bai ce ba kar a yi kuma sai ka kira shi da suna bid'a shi sai na umar da ya ce masa bid'a yana nufin na haɗa su a bayan liman kuma an ci gaba da yi kullun kullun to da haka imamul karshi yake cewa wannan shine ma'anar kalmar bid'a ni'matul bid'atu Ya ce ba da an kanu yusalluna auza'an da dai sun kasance suna yin sallar amma ba baki ɗayan su karkashin liman ɗaya ba sai dai mutum biyu limamin su daban uku limamin daban hudu goma limamin daban yace li anna salata nafsaha bid'atun li annahu sallallahu alaihi wa sallam la li anna salata nafsaha bid'atun li annahu sallallahu alaihi wa sallam jama'a bin nasi ko sallaha jam'an bin nasi yace ba wai Umar yana nufin sallace ce bid'a ba ko yin ta a jam'i shine bid'a ba yace domin annabi ai ya taba yin wannan sun mataraka sannan daga baya ya zo ya bari bayan ya yi musu sau uku khashiyata an tufrada alaihim dan tsoron kada a farlanta musu ya ce falamma aminu tilkal illa yayin da suka aminta daga wannan dalili na cewa zai yi a farlanta tunda annabi ya bar duniya yanzu hayi ba zai sauka ba wa min tajaddudil ahkami kuma suka amintu da cewa yanzu wani sabon hukunci ba zai sauka ba bi wafatihi tunda annabi ya bar duniya ya rasu fa'alu ma alimu sai suka aikata abin da suka san annahu kana maqsuduhu sallallahu alaihi wasallam cewa wannan ita ce manufar annabi in za a yi ta canta a haɗu a ƙarƙashin liman ɗaya a yi jam'i a masallaci guda domin aikinsa na kwana ɗaya biyu uku da ya musu ya nuna wannan ita ce manufarsa da haka ce fa waqa'atil muwazabatu fil jam'i bihim dan haka shi yasa sayyidina Umar shi ma ya musu haka kaga kenan Umar koda ya kira abin da sunan bid'a amma a aikace kuma ba bid'a bace shi yasa zamu je wasu fassara da wasu malamai suka yi wa kalmar bid'a din yace wa illa in kwa ba haka ba wannan abin da muka faɗa ai fa fil bid'ati haqiqati fa fil haqiqati bid'atun a haqiqa sallar ba bid'a bace jam'in ta ba bid'a bane tunda ya faru yace li anna laha aslan fil jawazi domin tana da asali na fuskar halacci to wannan ma maganar malikiya ce to sannan har ila yau cikin almajiran imamu malik akwai muhammad ibn hasan shaybani shi ma marwayacin muwadda da aka muwadda ruwayar Muhammad ibn Hassan Shebani ba lokaci da nayi mana bayanin waye Muhammad ibn Hassan Shebani amma dai muwaɗa ta Imam Muhammad ibn Hassan Shebani a cikin ta sai yace babu qiyami ramadana babin da yake magana akan qiyamul laili sallar dare cikin watan ramadana a juz'i na farko shafi na 354 sai Imam Muhammad ibn Hassan Shebani yace akhbarana maliku maliku ya ba mu labari akhbarana ibn shihabi imamu malik yace muhammad ibn shahab az-zuhri ya ba su labari shi ma malamin sa ne an urwa ta ibn zubair daga urwa dan zubair an abdurrahman ibn abdin al daga abdurrahman dan abdin al-qariyu annahu kharaja ma'a umar shi abdurrahman ibn abdul qari yaron sayyidina umar ne kamar ka ce wani escort din sa duk inda sayyidina umar zai je tare suke tafiya to yake ba da labari ya ce kara jama'a umar ibn al-khattab laylatan fi ramadan wata rana sun fito shi da sayyidina umar dan khattabi da daddare cikin watan ramadan fa idan nasu auza'un mutafariquna sai suka ga mutane a karkashe a cikin masallacin annabi daban-daban yusalluna suna yin sallah yusalli rajulu fa yusalli bi salatihi rahab kaga mutum yana sallah waɗansu mutum uku zuwa tara a bayansa fa qala umaru sai sayyidina umar yace wallahi inni la ni law jama'atu haula'i ala qari'in wahid lakana amsal yace ina ganin abin da zamu yi lalle mutanen nan mu zo mu hada su mu ba su liman guda ɗaya sai yafi kyau sama da a ce a masallaci ɗaya suke amma suna yin jam'i sama da ɗaya wa'ancan da nasu wa'ancan da nasu wa'ancan da nasu da yace fumma azama tun daga nan na Umar ya yi azama fa jama'ahum ala Ubay bin Ka'ab da aka yi haɗa mutane gaba daya ce limamin sallar tarawihi ko tahajjudi shine Ubay dan Ka'ab aka sa lokaci kowa ya zo ya bi yace fun kharajtu ma'ahu lailatan sannan muka sake fitowa da sayyidina Umar wata rana kuma wan nasu yusalluna bi salati qari'ihim sai sayyidina Umar ya ga mutane sun haɗu kamar yadda ya sa su suna sallah a bayan makarancinsu guda shine ubayyu dan Ka'ab fa qala ni'matil bid'atu hadhihi a nan ne sai ya faɗi wannan kalma ya ce ma dalla da wannan bid'a wallati yanamuna anha afdalu amma da su yi bacci daga baya su tashi su yi ta sai ya fi lada min allati yaqumuna fiha sama da su yi ta yanzu yuridu akhiral layl yana nufin karshen dare ya fi lada ya fi falala wa kana nasu yaqumuna awwalahu a wannan lokacin sahabbai da tabi'ai suna yin tarawihin su ne a farkon dare da haka hatta yin ta din yanzu a farkon dare yana da asali sahabbai da tabi'ai sun yi amma in za ku iya kumai da ita karshen dare wannan kuma yafi to sai Muhammad ibn Hassan Shaibani mai mu muwadda bayan ka ya kawo wannan hadisin sai ya ce wa haza kullihi na akubu mu yan mazhaban malikiya almajiran Imam Malik wannan da shi gaba ɗaya muke koyi yace la asa bis salati fi shahri ramadana ba laifi ayi sallah ta qiyamul layl ko tarawihi a watan ramadana an yusalli nasu tatawuan mutane su yi sallan nafila bi imamin a bayan lima da haka ya kai dan uwa da kake cewa ba a yin ta a bayan liman kuma dan mazhaban malikiya ne kai to ko dai baka san malikiya ba ko kuma kana da wata manufa taka daban yace li annal muslimina domin duk musulmi kada ajma'u ala zalika sun yi ijma'i akan haka ba wai mazhaban malikiya kadai suka faɗi haka ba zan kawo maganganun imamu ahmad imamu shafi'i ma haka ya faɗa imamu abu hanifa ma haka ya faɗa duk malaman mazhaba ba wanda yace yin sallar tarawihi ko tahajjudi a watan ramadana jam'i a masallaci a bayan liman bid'a ne daka duk wanda zai zo yanzu ko ya ce maka dan malikiya ne shi ƙarya yake yi dan hanafiya ne ƙarya yake dan hanabila ne ƙarya yake duk musulmi sun yi ijma'i akan haka haka Muhammad ibn Shahab eh, Muhammad ibn Hasan Shaybani yake faɗa yace li annal muslimina qad ajma'u ala zalika domin duk musulmi sun yi ijma'i akan haka yana nufin malaman musulunci malaman mazahibul arba yace wa ra'awhu hasanan kuma sun kalle shi a matsayin abu mai kyau wa kadur wuya anan nabi yace kuma an rawaito daga annabi annahu qala cewa yace ma ra'ahul muslimuna qabihan duk abin da musulmai suka yi tur da shi suka yi masa kallon mummuna fa huwa inda Allah qabihun ko a wajen Allah mummuna ne kamar wa ma ra'ahul muslimuna hasanan fa huwa inda Allah hasanan wannan hadisi wasu malamai suna cewa marfu'i ne wasu suna cewa mauqufi ne akan Abdullahi dan Mas'ud duk abin da musulmi suka haɗa kai suka ce abu kaza mai kyau ne to duk wanda ya fanɗare shi ya fanɗare abin da musulmi suka gani shine a wajen Allah to wannan kaɗan daga cikin littattafan maliki a gurguje akwai malaman da suka ware mas'alar sallar dare kuma musamman a watan ramadana musamman a bayan liman ko a farkon dare ko a ƙarshen dare ko mutum ya yi shi kaɗai suka yi littafi musamman akan haka daga cikin su akwai waɗanda ba su daɗe da barin duniya ba irin Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani Sheikh Al-Albani yayi littafi mai suna Qiyamu Ramadan kawai sallar Ramadan ya ake yin ta ya asalinta ta yake ana iya jam'i ba a yi kuma yayi ware wani littafin ya sake sunansa Salatu tarawihi sallar tarawihi to a cikin waɗannan littattafan nasa guda biyu bari ku ji abin da yake cewa shekul albani Allah ya ji kansa da rama yace wa hadhihi hadisu. waɗannan hadisai duk da ake faɗa maganar uh, azumi a uh, sallar dare annabi ya taɓa yi yayi sau uku yawan sahabbai jam'i daga baya zo ya bari daga baya Umar yazo ya sa suka ci gaba da yi mala albani ce zahiratu dilala ala mashru'iyyati salati tarawih dukkanin su suna nuna dalili ne a fili kan cewa yin sallar tarawih abu ne na shari'a shari'a ce ta zo da shi yace kuma jama'atan ayi a jam'i listimrarihi sallallahu alaihi wasallam fi tilkal layali saboda annabi fa har sau uku yayi akwai fa sunnar da annabi sau ɗaya yayi ta amma abu har ai maka sau uku saboda kwakwalwar jaki baka fahimci cewa yana da asali ba har sau uku kuma yau kana kun baki babu shi ma a musulunci akwai abubuwa yanzu aikin haji sau nawa annabi ya aikin haji amma ba wajibi bane to tarawihi sau uku ma yayi ta da ka yi ya sake maimaita ya sake maimaita saboda ya san akwai mai kokolwar jaki sai an maimaita yake fahimta larabawa ka suka ce ko jaki bitta karari ya famul himar yau da gobe tana sa jaki ya fahimta amma abin mamaki mutum a yi sau ɗaya sau biyu sau uku duk bai fahimta ba bai kai ga gano ba da haka malam albani ya ce ci gaban da annabi ya har sau uku hujja ce da take nuna za a yi ya ce wala yunafi tarkuhu laha fil lailatin rabi'a da ya bari a dare na hudu baya nuna cewa ba za a yi ba barin da yayi ai ya faɗi dalili yace fi hadha alhadith kuma a cikin hadisin li'annahu allalahu biqawlihi domin shi da kansa ya faɗi illar da yasa bai fito ba a daren hudu yace khashiyata an tufrada alaikum dan kan a farlanta muku shi yasa ban fito ba sai malam albani ya ci gaba da cewa wala shakka anna hadhihi alkhashiya qad zalat bi wafatihi ba shakka wannan tsoron kuma ya kau tunda annabi ya bar duniya yanzu ba za a sake wahayi ba yace ba da an akmalallahu shari'a domin Allah ya riga ya cika shari'a yanzu wa bidhalika yazulul ma'lul da wannan illar ta kau wa hiya tarkul jama'a wacce ita ce barin jami'in wa ya'udul hukmu sabiqu yanzu hukuncin da ne zai dawo wa huwa mashru'iyatul jama'a wanda shine an shar'anta ayi a jam'i wali a hayaha umar saboda haka ne ma umar ya dawo da abin yanzu kana tsammanin kafi umar fahimta addini ka dai yadda umar yayi kuma kana tsammanin kafi shi imani kafi shi sanin annabi kafi shi fahimtar annabi inda ka fi shi fahimta ya za a shi ya zama halifa kai ka zo a zamanin ba sai a ɗauke ka a kai ka can ba in an san ka fi shi fahimta ka fi shi ganewa za ka yi sama da yadda ya dace don me Allah zai kai shi can sai a dawo da shi yanzu nan 2013 kai kuma a ɗauke ka a kai ka can amma abin mamaki mutum yana ƙaryata Allah yana karyata annabi yana kuskurantar da sahabbai waɗanda tun a duniya Allah ya ce ‘yan aljanna ne in kana neman shirya sai ka yi koyi da su annabi ya ce alaikum bi sunnati wa al khulafa'ir rashidin amma mutum ya zo ya tukun babba yana kuskurantar da waɗannan bayan Allah wa ya sani ma yana azumi baya yi oho to da aka sayyidina Umar ya zo ya raya wannan sunna kama sabaka mala albani ce kamar da bayanai duk sun gabata domin yayi bayanai masu tsawo akan haka yace kuma wa alaihil jumhur akan wannan magana duk malamai suke to sannan in kana so ka ga wannan ka duba salatu tarawih juz'i na ɗaya shafi na sha ɗaya damar risala ce karama shafi na sha ɗaya to sannan malam albani ya sake ci gaba da bayani ya yi bayani akan falalar yin ta a jam'i ba ca akai idan kai kai kaɗai laifi ba ne ba amma kai kuma ka ce yin ta a jam'i bid'a ne kuskure ne kuma yin ta a jam'in ya ma fi yin ta sau ɗaya wallahi kowa shaida ne duk mutumin da zai iya raka'a goma a gidansa ya karanta izu biyar idan ya zo masallaci sai ya fi haka duk ƙoƙarinka in dai a gida za ka yi in ka shiga cikin jama'a sai Allah ya sa kuzarin ya fi wannan ita ce hikima wani a gidansa zai yi bacci wani a gidansa in ma zai iya yin karatun in ya izu ɗaya sai kasala ta kama shi ballantana wani kuma akwai sabuwar amarya kusa da shi haka akwai matsala amma idan ka taho masallaci cikin yan uwanka in zaka gudu sai ka ga wani shi ma fa sabuwar amarya ce a gefe in za ka gudu sai ka ga wani kuma gwauro ne ma a bayan ka gwauro ya tare ka to kaga ya abin kunya kai mai mata ka gudu gwauro yana nan wannan ita ce hikima da haka mala albani ya ce an abi zarril gifari radiyallahu an hadisi ya zo daga abi zarril gifari Allah ya kara masa da kala ya ce sumna wata rana mun yi azumin ramadana falam yusalli sallallahu alaihi wa sallama bina annabi bai fara mana sallar tarawih ko tahajjudi ba hatta baqiya sab'un min ash-shahri sai da sauran kwana bakwai watan ya mutu sai annabi ya fito fa kama bina yayi mana qiyamul layli hatta zahaba sulusul layli har sai da ɗaya bisa ukun dare ya tafi thumma lam yaqum bina sannan bayan saura bakwai azumi ya kare ma'ana daren 20 da nau kenan uku ana sa ran lailatul qadar ya fito ya musu qiyamul layli daga nan bai sake musu ba lam yaqum bina fi sadisa a daren ashirin da sauran kwana shida wata ya mutu bai mana ba wa kama bina fil kamisa sai da aka zo daren ashirin da biyar anan kuma sai ya zo ya mana kiyamul laili hatta zahaba shatarul laili har sai da dare ya raba tun daga farkon dare sai da aka kai tsakiyar dare a gaba fakulna sai muka ce ya rasulallah launa falta na baqiyata lailatina ina ma ka ci gaba da mana sallah sauran dararen mu har mu gama azumi haka qala sai ya ce innahu man qama ma'al imami hatta yansarifa a suna nufin da dare ya raba sai suka ce ina ma mu karasa har zuwa asuba sai annabi ya ce ku kwantar da hankalinku ai duk wanda ya tsaya tare da liman hatta yan sarifa har liman ya idar da sallah kutiba lahu qiyamu laila a wajen Allah kamar daren kai sallar gaba daya ko da sallar awa daya akai ka jira dai har kuka fara da liman kuka kare to a wajen Allah ladan ka kamar kai sallar dare yanzu wannan hadisin baya nuna cewa ya halatta ayi jam'in ta ya eh, duk wanda yayi da liman har aka idar in ba a yi da liman me ya kawo batun wanda ya da liman in ba rami me ya kawo batun rami malamai suka ce wannan hujja ce da take nuna cewa za a ci gaba da yin ta da liman domin annabi ya ce duk wanda ya yi ta da liman har aka idar yana da ladan kiyamun laili baki daya to da yake cewa shi abu zarin gifari ya ce malam yi yusalli bina hatta baqiya salasun mina shari annabi bai sake mana kiyamun laili ba sai sauran wata uku azumi ya kare kwana uku azumi ya kare fa salla anan sai zo ya mana sallah ta uku wada'a ahlahu anan ma ya taro ƴaƴansa gaba ɗaya da jikokinsa sa alhasan da fatima da aliyu da kowa wani nisa'ahu da duk matansa tara duk ya tashe su yace fa qama bina anan annabi ya mana qiyamul laili mai tsawo hatta takhawwafna al-falaha har sai da muka ji tsoron asuba za ta yi ba mu sahur ba gashi ana qiyamul laili qultu mai ruwaya yace na tambayi Abu zarri ifari me kake nufi da al-falah hatta takhawwafna al-falah sai da muka ji tsoron al-falah yana nufin kiran sallah na sahur yace ai as ina nufin as-sahur da haka ka duba shi ma juz'i na daya salatu tarawih na malam albani shafi na sha daya kala abu daud imamu abu daud mai hadisi mai littafin sunan yake cewa yana da wani littafi sunansa masail domin imamu abu dauda mai hadisi almajirin imamu ahmad dan hanbali ne yayi karatu a wajensa to da haka ya ware wani littafi da ya rubuta duk tambayoyin da ya ji anwa wa imamu ahmad yakan rubuta su da amsar da imamu ahmad ya bayar sunan littafin masail tambayoyi da amsoshi to imamu abu dauda yake faɗa a cikin littafin almasail shafi na 62 yace sami'tu ahmada naji ahmad dan hanbali kila lahu an masa tambaya aka ce da shi yujibuka an yusalli ar-rajulu ma'an nasi fi ramadana shin kana ganin daidai ne mutum yayi sallah da liman a azumin watan ramadana sallar dare aw wahdahu ko ya shi kadai wanne yafi qala yusalli ma'an nasi yace je liman eh, jam'i tare da liman wannan shine yafi malam albani ya ci gaba da cewa Wa'alam alam kai sani ya faɗi wannan a cikin littafin saratun tarawihi shafi na 49 ya ce wa'alam alam kai sani annahu qad sha'a bainal mutaakhirina labari ya yadu a tsakanin yan ƙarshen zamani mu kenan yanzu domin wannan labarin babu shi a farkon zamani babu shi lokacin sahabbai babu shi lokacin tabi'ai domin mala albani a 90 zai rasu ko dai 94 in ban manta ba ko 96 to shine yake faɗa yace ka sani labari ya yaɗu a ƙarshen zamani bainal mutaakhirina tsakanin yan ƙarshen zamani al istidlal wai sukan kafa hujja bi qauli umar da faɗin sayyidina umar da yace ni'matul bid'atu hadhihi wai ma dalla da wannan bid'a sai mutum ya zo ya ce maka ala amrayni sunaini wannan kalmar tana nuna ɗayan abu guda biyu sai mala albani ce al'awwal abu na farko wai annal ijtima'a fi salati tarawihi bid'atun lam takun ala ahadin nabi wai yin sallar tarawih bid'a ne ba yi a zamanin annabi ba ga sayyidina Umar ma ya ce bid'a sai mala albani ce wa haza khata'un fahishun wannan kuskure ne mummunan kuskure yace la nuqilul kalama alaihi ba ma za mu tsaya tsawaita magana a kansa ba li zuhurihi saboda ya fito fili ƙarya ne duk wanda ya faɗa dan ga hadisai sun ƙaryata shi ayyukan sahabbai sun ƙaryata shi sai ce wa hasbuna dalilan ala ibtalihi al ahadithul mutaqaddama fi jam'ihi sallallahu alaihi wasallam yace ya ishe mu dalili kan ƙaryar wannan magana da ake faɗa hadisan da suka gabata na cewa annabi yayi wa mutane jam'i fi salasi layalin min ramadan a darare uku na ramadana yace wa in tarakal jama'a duk da annabi ya bar jam'in daga dare uku yace amma lam yakun illa khashiyatal iftirabi ba dan komai bai hakan sai dan tsoron kada a farlanta sannan mala albani ce wa kaulu umar fadin na umar ko da yace ni'matul bid'atu hazihi ma dalla da wannan bid'a yace lam yaqsud bi hal bid'a bi ma'anaha shar'i ba yana nufin bid'a ta shari'a ba domin bid'a a shari'a in aka ce bid'a ana nufin yin abin da babu shi asalan a addini tun fil azal babu shi to amma yanzu dan Allah bisa ga abin da muka karanta salatu tarawih akwai ta ko babu jam'in ta akwai ko babu to yanzu mutum yazo ya ce mata bid'a yanzu yayi kadanci yayi gaskiya da aka mala albani ce ko sayyidina Umar da yace bid'a ba yana nufin bid'a ta shari'a ba domin shi ba larabe ne akwai yaren larabawa akwai kuma yare na shari'a abin nufi larabawa sukan iya faɗa kalma amma qur'ani yazo ya canja mata ma'ana sai ya zama ma'anarta a wajen su daban ma'anarta a qur'ani daban ina fata an fahimci wannan wannan a karatun tafsiri za ku sha jin su da yawa a ce a larabci in an ce kaza kaza ake nufi amma qur'ani da ya faɗa shi ba haka yake nufi ba to sannan hadisai ma sau da dama suna da irin wannan larabawa suna faɗar kaza amma annabi a hadisi ya zo ya canja ma'anar ta ma'anar mummuna ce su a wajen su ta kuma qur'ani yana so ya isar da wani sako daban da nasa ma'anar to da haka kalmar bid'a da sayyidina Umar yayi amfani da ita anan yayi amfani da ita ne da ma'anar ta yaren larabci ba da ma'anarta ta shari'a ba domin in a shari'a ne abin da bai da asali shine bid'a to ko wannan abin kaga ba bid'a bane dan yana da asali kenan Umar da yace bid'a ba yana nufin bid'a ta shari'a ba shine mala albani yace ma'anar bid'a na shari'a huwa ihdathu shay'in fi din ala ghairi misalin sabiq shine a faru wani abu addini alhalin babu shi yace lima alimta annahu sallallahu alaihi radiyallahu anhu lam yuhdi shay'an bal ahyaha aksaran ahya aksar min sunna nabawiyya karima da haka aikin da sayyidina Umar yayi zai nuna maka cewa da hadisan da aka faɗa cewa annabi ya taɓa yi jam'i a sallar tarawih ko tahajjudi a azumin watan ramadana ba bid'a bane domin akwai addini da haka Umar yayi amfani da kalmar bid'a ne da ma'anar sabuntawa ko rayawa ni'matul bid'atu hadhihi ma dalla da wannan abu da muka zo muka raya shi ga mutane alhalin da annabi ya yi daga baya ya daina saboda tsoron kar a farlanta abubakar bai yi ba saboda waɗansu abu sun shiga gabansa kuma saboda azumin watan ramadan ɗaya kawai ya yayi a rayuwarsa akan kujerar mulki mutum ko ɗan shi'a ne ya ce bid'a ce yin sallar tahajjudi ƙalubalen da muke masa shi ne umar da ya yi ya wuce usmanu da ya zo bai hana ba aliyu da ya zo bai hana ba in kwa da waɗannan sun san ba daidai ba ne da umar ya wuce suka samu mulki sai su me sai su gyara wannan shine amsar da ake bawa hatta yan shi'a da suke zagin abubakar da umar su ce sun canja qur'ani sun yi kaza sai ka ce da su to shi shikenan ai aliyin da kuka ce naku ya zo ya yi mulkin kuma duk sun mutu lokacin me yasa bai gyara ba a shikenan ƙarya kuke yi in ku bai gyara ba to ɗayan biyu ko kuma shi ma ya yi laifi irin nasu ko kuma ku ne kuka yi ƙarya ƙur'anin a yadda yake haka yake kuma ka sani duk abin da aka yi a gwamnatin Umar da shawarar Uthman da shawarar Aliyu domin suna cikin 'yan kabinet ɗinsa duk abin da aka yi a gwamnatin Abubakar da shawarar Umar da Uthman da Aliyu suna cikin kabinet duk abin da aka yi a zamanin Usman da Aliyu a ciki duk abin da aka yi a zamanin Aliyu ya tabbata ko aka yi a wa'ancan zamanin har Ali ya zo ya tabbatar bai gyara ba to ko kai dan shi Ali baka da gyara a kai. dan haka da ya ɗan uwa wannan shine amana ta ilimi mu ji tsoron Allah kada son zuciya ya rinka samu muna kore abubuwa na addini ko kuma faɗa da wani ya sa mu ce dole sai mun saba masa tunda shi yayi mu kuma ba za mu yi ba sakamakon haka faɗan ya dawo har da Allah da ma'aikinsa domin lokacin da kake taba abinda da Allah ya tabbatar annabi ya tabbatar ba wani kake tabawa ba ko mun faɗin da kuke da shi Allah kake tabawa manzo Allah kake tabawa kuma wallahi muna jiye maka tsoron karshen ka domin faɗa da Allah ba a nasara Allah madaukakin sarki ya ce wala takafu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula kada ka faɗi abin da baka sani ba in baka sani bane ka ja bakin ka kai shiru da maganarka da abin da ka ji da kudirin zuciyarka duk sai Allah ya tuke kai maka tambaya a wata ayar yake cewa wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkaziba hadha halalu wa hadha haramun litaftaru ala allahi alkazib innal ladhina yaftaruna ala allahi alkaziba la yuflihun kada duk abin da ya zo bakin ku ku rinka faɗa ku ce kaza halal ne da son zuciya kaza haram ne da son zuciya ba ku da hujja in kun yi haka kun kagawa Allah ƙarya duk mai kagawa Allah ƙarya ba zai yi nasara ba ba zai kuma shiga aljanna ba Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon nisantata wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh